To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu laru kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a kun ga mun zo muku kai tsaye ni da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna mun zo muku kai tsaye. Abin da ya sa muka zo muku kai tsaye wannan lokaci akwai ababen da ke damun mu ga musulmai kuma ga musulunci gaba ɗaya abin da ke damun mu yake damun musulmai da kuma musulunci a yau in ka duba precisely mu ce dai a africa africa mun san akwai shugabanni amma addini tana ci sosai turai in ka duba turai addini tana ci sosai kamar yau misali in ka duba ga amerika amerika addini tana ci sosai saboda wasu mumun gani wasu uh, uh, gudunmawa na musulmai duk da kai kana gida kana afirka kana gani wai ah, turai garin kafurai ne turai garin kaza ne garin kaza ne to amma wallahi she ka shigo za ka zo ka gani abin da ake gaya maka a gida daban yake da abin da ka zo ka gani da idonka wasu ababa a turai ga musulunci ga musulunci ga musulmai kamar wasu ya da su ababa gaunati gaunati yake ɗauke wa musulmai gaunati na ɗaukan wannan ƙarfi ɗaukan wannan nauyi kai dai ka apply kawai gaunati ya ɗauki maka nauyi shi sa musulunci tana ci a ko'ina to amma mu duba ga inda mu muke buga muke cewa a ai nan garin musulmai ne ai nan garin mu ne ai nan kaza ne ai nan kaza ne mu duba ga Africa Africa kuma kan mu je ko'ina mu duba ga Ghana da Nigeria Nigeria da Ghana yawanci kai Ghana Ghana yayi saki mu je Nigeria Najeriya yawanci abin da mallum eh, eh, shugabanni za su yi ko kuma gwamnati ko wasu ababen mun san lokacin election lokacin zaɓe kaga a'a ana sha'awar ana neman mallumma a neman malluma wannan wannan mu yi kanmu gaskiya ana neman malluma junior zaki da wani kaɗai in aka nemi malluma in an yi amfani da su wurin zaɓe da wasu ababa to bayan haka wasu ake ji da su wasu da aka neme su ake gani sai kaga gwamnati ma ya sake su ba ruwan shi da su wasu ba ruwan shi da su to amma bayan haka kuma sai kaga kuma in an sake zuwa lokacin zaɓe sai kuma a neme shi kuma sai kuma ya ba da kai yana faruwa haka to amma ba ta wannan bangare muke duba ba abinda mu muke duba a yanzu topikin da aka bayar wani gudunmuwa kai ka ba wa addinin musulunci lokacin da addinin musulunci da ko ta shiga matsala akwai ababa da yawa shi ka ga malam ko kuma mutum yana tsammanin cewa kama a'a shi a abin da shi Allah ya ɗora a kan shi shine ya yi sallah ya je haji la ilaha illallah wa da rasulullah ya dai sallah ya je haji ya fidda zakka shine kawai abinda kawai Allah ya dora a bisa kansa yasa wasu ababan shi kaga a dora wa malami a malam ai kun ga wayannan ya ba ku zuwa a daji ku je kuna tu, kuna musulutar da mutane shi mutum ya zo yi wa malami wannan magana tsagaga kawai me yasa baka ce ma gwamnati ya je daji ya je musulutar da mutane amma shi ka tura malami a shi kasan malami ya dace to yanzu tunda a mutum kana iya zuwa ka zo wurin malami ka ce wa malam malam me yasa ba ku shiga kauyuka ku je kuna musuluntar da mutane baka je wurin gwamnati ba malami shine shugaban kasa to yanzu da ka zo wurin malami kai a wurinka ka yi shahada ka sallah ka azumi ka fidda zakka eh, ka je haji to shine kawai abin da wai Allah ya dora maka to amma shi malamin shi ma abin da Allah ya dora masa kenan ko dai a'a malamin ya fi ga haka ko kai kana zato cewa kana tunanin ko kana addu'an cewa Allah ya ba malamin aljannan da ya fi naka wasu ababen shi ana blame din mallumma To malam, me yasa za ka tsaya a ɗakin ka kana wa'azi akan akida kaza kaza ko kana magana akan kaza amma ga wasu ba su musulunta ba. Yau malam zai tuma cikin yana da malami na da wani aya ne da zai yawo kan iska ya shiga cikin wannan daji. Ko malamin in zai shiga cikin daji wani irin tsaro wani irin tsaro ko kuma 'yan sanda su ce mu malam a malam tun da za ka shiga cikin wannan daji malam mun yadda za mu zo mu baka gudunmawa malam mu tafi malam ci da shan duka mu kai kaka ba mu mu za mu baka mutum ka zauna ka yi wannan tunane ko kuma a'a malam kawai ya tashi ya je wani kasa wani gari ma ba daji ba wani kasa ya je ya musuluntar da mutane ko muna tsammanin daji ne kawai cikin daji ne kawai ba eh, musulmi kai inda kake kusa da kai makotanka wasu makotanka ma dubba kowa musulmi ne ko a'a me ka ba wa malami kai wani irin kai tanadi kai kai wani irin tanadi kai kai akwai wasu wallahi abin da ke faruwa cikin angonsa cikin kai ba ma angonsa cikin gidansa ya fi karfin abin da ke faruwa ma cikin daji to amma shi ya fi damuwa da cikin dajin amma cikin gidansa shi ya kasa shi yasa jama'a muna da ayyuka da yawa da ya kamata ni da kai mu iya mu tashi wala Allah kana gani hankalinka bai zo kai ba wala Allah ku bari dai mu ji malam ku bari mu ji malam malam me ya me wannan topic muka bayar wani irin tanadi mutum kaiwa addinin musulunci lokacin da ta shiga matsala to malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shay alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil wa din al da li yudhhirahu ala al kullihi wa kafa billahi shahida was salatu was salam ala rasulillahi al amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi aw tada bi hadihi ila mil jazaa'in uwa wanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ah, yau da nake magana yanzu nan ah, Allah taimaki sarki zaki muna 28 ne ga watan safar hijira ta babba dan babba farin jakada da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da wato ashirin da hudu ga watan tara shekara dubu biyu da ashirin da a sarki zaki tattauna irin waɗannan mas'uliyar yana da amfani kuma wancan shi ɗan uwa ɗin shine wanda maganarsa ta janyo za mu tattauna wasu matsaloli farko tukunna kowane mutum musulmi wallahi duk yadda yake ganin kansa a musulunci wajibi ne ya yadda cewa shi wakili ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ke yasa kaga wajen isar da sakon annabi sai ya ce ballegu ku isar da sako anni daga gurina walau aya ko da aya ɗaya ka sani a cikin ballegu kaga wannan umarni ne malamai suka ce anni akwai tashrifi saƙon nawa za ka ɗauka ka isa na annabin mu annabi Muhammad. Walau aya ko da aya ɗaya ne akwai takfifi babu sauƙaƙawa babu wahalar da wai ana buƙatar kafin ka wakilci annabi a wasu guraren wai ka tara ɗimbin karatu ka zama shehin malami sannan za ka wakilci wato annabi a gurin. Sarki da za ka ga cewa 'yan kasuwa da suke yawo a waɗannan ƙasashen namu na Afirka ka san sun ba da gudunmuwa wajen yaduwar addinin musulunci ta yadda suna yawon kasuwanci hmm. sannan kuma tare da addini na'am sannan in ka kalli irin su siyasar da saddauna suka yi mu da muke yawon da'awa wallahi za ka je wani gurin ka ga watakila sarkin garin ne musulmi sai ya ce muku ai tun da saddauna ya shigo nan gurin ya musuluntar da mutane ba su ƙara ganin wani ɗan siyasa ba ya shigo da sunan musulunci na'am a wannan lokacin ɗan siyasa ne shi sannan kuma ya yarda shi musulmi ne ta yadda duk inda ya samu damar yaɗa addini da riga ta siyasa kuma zai ba ta hanyar tilastawa ba ko amfanin da ƙarfin gwamnati ko kaza babu wa kowanne so wannan shine abu na farko so yanzu sai ya zamanto mas'uliyar addini sai wasu suna so su batta ga masu da'awa ta yadda idan wani abu ya faru kamar mu kaɗai Allah zai tambaya a kanta su Allah ba zai tambaye su ba yanzu abin da zai baka mamaki a bambancin sahabbai da mu idan su ana neman gudunmawa yanzu in ba a samu ba a addini ba wai suna da shi su ki bayarwa ba a'a wallahi sarki in ana buƙatar a ba addini gudunmawa idan wani sahabi ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi da abin da zai bayar wallahi juyawa yake yana kuka saboda bakin ciki da damuwa Allahu akbar haka Allah ya faɗa a cikin suratul tauba cewa wala alal ladina idza ma atauka haka nan waɗanda ba su da laifi in suka zo gurin gurinka litahmilahum dan ka ɗauki wani abu ka basu wanda za a tafi jihadi dan yada addina addini kulta idan kai annabi kace la ajidu ma ahmilukum alaihi wallahi ban samu abin da zan baku na guziri da hawa da za ku tafi jihadi ba Allah sai ce tawallau da ga sun juya baya sun bar wajen annabi wa ayyunuhum tafidu min ad dambi wato idanansu tana zubar da hawaye hazanan Allah ya ji ma yin saboda bakin cikin ba su samu abin da za su ci yadda addinin Allah ba hmm. kaga yadda sahabbai suke kenan ba mutum za a tafi aikin Allah saboda ba shi da abun uzurin da zai tafi annabi bai da abin da zai bashi a tafi haka za ga ya bar gaban annabi ya juya yana kuka saboda bakin ciki da damuwar bai samu abin da zai infaki ya ciyar da addinin Allah ba so akwai wani kuskure da mutanen mu suke da nake so su gyara shi lokacin duk da kake maganar infaki a addini to sai kawai a dinga kallon a ah, to yanzu waye mai kuɗi a cikin mu sai a ce ai sarki zaki to gaba ɗaya sai kowa ya jira maka ido so tun kana iya abin da kake iya yi har a zo a ɗora maka ɗawainiyar da ta fi ƙarfinka ba za ka iya shi ne nake cewa yanzu dan Allah mu yanzu da muke karatun nan duk wanda ke biye da mu yana kallon mu sai a ce a buɗe kofar aljanna a je a shiga mutanen da suke sauraron mu za su jira ne sai to waye mai kuɗi a cikin mu yanzu eh, wani ne to kai wani tun da kai ne mai kuɗi to fara yin gaba ka shiga aljannan nan ma zo da gaba. Allah za su yarda da wannan a sam sam sam sam to a irin wannan ne Allah sai ya ce to wa fi zalika fasil mutanafis a nan ne masu tsere suke rige-rige duk lokacin da aka ce ga aikin alheri da na sama da na tsakiya da na ƙasa to tsere-tsere ya kamata a ce kowa yana ƙoƙarin tserewa kowa. To jama'a ku kuri, network Malam Musa Yusuf Hassan da suna ya kawo matsala sosai. Uh, yau muna tare da Malam Musa karfe biyar da rabi ke ga ko agogo na Najeriya uh, 12:30 kenan agogo na New York. Uh, daga gurina ne ko? Eh daga wurinka ne alhamdulillah. So, wannan ita ce ka'ida ta tsere-tsere sarki da ya kamata a ce muna yi. Okay. To so, shi yasa ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi sai yake cewa man khafa adlaja. Don mutumin da yake jin tsoron Allah zai dinga sammako gurin aikin alheri. sai ya ce wa man adlaja wanda yake mako gurin aikin alheri sai ce balagal manzila zai kai matakin da ya kamata a ce ya kai na daraja a gurin Allah sai ce ala ku saurara ku ji da kyau sai ce inna sil'atan lahil galiya wallahi hajar Allah aljanna tana da tsadar da ba za a same ta ba haka kawai sai hmm. hajar Allah aljanna tana da tsadar da ba za a same ta haka ba saboda na farko akwai gida a ciki na aljanna aljanna da za a gina gidan bayan da aka duba location ɗin da ya dace a gina ta ya fi kowane location bulan da za a gina aljanna da shi sai da aka ɗauko bulan zinari da bulan azurfa idan aka ɗauko bulan zinari da bulan azurfa abin abinda ake sa a matsayin simintin da yake riƙe wannan bulan shine almiski sannan turɓayar gidan zafara ne wannan fa magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hasba'aha kananan tsakuwan tsakuwar da aka zo aka zuba a gidan sai manzo Allah ya ce al-lu'lu'u diamond ne a nan gidan wani lokaci in duniya mutum ya gama gini a tsakiyar gida ba yana zuwa dan zuba wata tsakuwa ba a gidan na'am to na aljanna diamond ne hmm. so kaga wannan gidan kenan to idan Allah duk wanda yake saurare na yake jina idan ya mallaki gidan ƙasa a duniya ya aka ya mallaki gidan haka kawai ko sai ka yi plan din yadda za ka sai fili in ka sai fili ka yi plan din ya za ka yi gini dan Allah mu yi wa kan adalci gidan duniya bai samu haka kawai ba sarki zaki na ƙasa wannan sai wancan gidan sai kuma ya samu haka kawai wanda Allah ya faɗa cewa a hadisul qudusi a attul li ibadiyas na ma ra'a na tattali ga bayina na kirki abinda idon dan adam bai taba gani ba wallahi abinda idan ka bai taba gani ba a duniya na ni'ima akwai aljanna Allah ya aji wala udunun sami'at abinda kunnen ka wani a duniya bai taba baka labari ba na ni'ima akwai a aljanna Allah ya aji wala khatara ala qalbi basharin hmm. abinda zuciyarka tunda take a duniya na ni'ima ba ta taba tunani ba akwai a aljanna Allah ya aji kai bal hasali abinda Allah ya saka a aljanna tsarinta na remote control ɗin da zai tafi wallahi har duniya ta tashi bature bai isa ya kirkiri irin wannan ba saboda shi yana da alaƙa da sansu ne na zuciyar ɗan adam da kaji kana buƙatar abu to yadda kake so abin ya zama haka zai zama kaga wannan shine tsarin yadda gidan yake a cikin suratul waqi'a na'am Allah subhanahu wata'ala da ya dinga koro cewa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza a cikin wannan gidan a cikin suratul waqi'a da ya dinga cewa akwai kaza akwai kaza akwai kaza a ciki wani abun ma da aka ga cewa kaman ai ta ce maka ai akwai kaza akwai kaza ba ta lokaci ne kawai sai aka haɗe aka ce maka a ai abin nan akwai kaya abin nan da yawa kaga Allah sai ya ce ya tufu alaihim wuldanun mukhalladu a yara wato ƙananan yara wanda za a dawwamar da su aljanna za su yi ta zagayawa bi akawabin da kofuna wa ka wa ka'asin min ma'in al-ibrik sun ce shine ina ullahu urwatun aw qurdumun sannan la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin ga kayan marmari ma ya takayyaru wanda sai ka zaɓa. yanzu ka san cewa sarki daki a idan an ce mangwaro da na duniya da na lahira abinda suka hada kawai suna amma ba su kama ba haka ne na'am in an ce inabi da na duniya da na aljanna suna kaɗai suka hada na'am wala ba su kama ba hmm. akwai lokacin da annabi ya zo yana salatul kusufi sallar kisfewar rana da yana sallah sahabbai sai suka ga manzon Allah ya yi gaba su ma sai suka yi gaba da ya baya sai suka dawo baya sai suka ce ana sallah mun ga kayi gaba abinda baka saba yi sai sai suka ce mu sai muka bi ka dan shine ka'idar sahabbai in annabi yayi abu su ba sa tambaye sa dalili na'am sai manzon Allah ya ce musu ina sallah ne sai aka nuna min aljanna da ni'imominta Allahu akbar yace fara'aitu fiha unqudan sai na ga wani hantsa na dan inabi na aljanna hmm. yace lokacin da koga ina sallah nayi gaba to sura na kai ina so in in ta kowannen dan inabin Allahu akbar ya ce to da a ce lokacin da na kai suran nan na samu na hauro da shi duniya sai aka janye annabi ya ce wallahi da kun dinga ci har duniya ta kare ba zai kare Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam wannan kaga sallallahu alaihi wasallama hmm. shi yasa annabi yake faɗa yace inni ara ma la ina ganin abin da ba ku gani ina jin abin da ba ku sallallahu alaihi wasallam so kaga wannan kenan shi yasa Allah sai ya ce wa ta mimma yatakhayyaru wa lahami tsairin ga naman tsuntsaye mimma yashtahu wanda kuke mi kuke yanzu sarki zaki kasan cewa da Allah ya faɗa a cikin waccan suran cewa qutufu da'niya kayan itatanta hmm. nunannu ne suna kusa ka san ma'anan daniya abinda malamai suka ce a'a yanzu idan a aljanna kake in kana buƙatar mangwaron aljanna ko ayaban aljanna ko leman aljanna ko mai na aljanna kayan marmari ma'anar daniya fa idan kana tsaye da kaji kana buƙata a tsayen zai zo ya same ka Allahu akbar idan kana kwance da kaji kana buƙata a kwancen shi zai zo shine ko hadaniya din hmm. ka lura so mu ajiye wannan daga cikin mushkilar ɗan adam akwai mata Allah bai gushe ba yana ba da labari sai da ya faɗi cewa akwai mata a aljanna. Ka gani? Na'am. Ka gane wa hurun in sai ce sannan akwai hurun in. Hmm. Wacce ce hurun in? Ita ce matar da take nisa'un bidun hisan wujuh. matar da take wato fara wacce take da kyan fuska na gaske in ɗin kuma shine wasi'atul uyuni bi jamalin wannan suke da yalwar ido na kyau ma'anan wahurun din din shine matar da take da ido wato farin ya zama yayi fari sal fari kal fari fat sannan ya zamanto a cikin fari kal fari sal fari fat sai baki sidik baki sidik baki wulin ya ya ratsa cikin wannan farin sal fari kal fari fat ita ce hurun din da'am to in baka gane ba sai mm. Allah ya ce maka to wannan matar ka amsalin lu'lu'il maknu wato wata mace ce yadda ka san wani gwal ne yake rufe wanda za a bude shi yanzu idan gwal yana rufe aka bude shi ya za ka ga yana sheki yana ɗaukar idan wanda yake kallon sa to daga karshe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya hada sai ya ce wannan matar ɗaya daga ciki kawai wacce za a sawa a gidan aljanna ɗan aljanna ya ce lanasifuha ba ita kanta ba ko kayan da za ta sa kwalliyar da za ta in ta gama to dan kwalin da za ta daura ta daura a kanta kadai annabi ya ce khairun min ad-dunya wa ma fi wallahi ya fi duniya da abin da ke cikin Allahu akbar to dan Allah yanzu da gidan duniya da matar duniya ba mu same su haka kawai ba wannan gidan da Allah ya tanadi sai kuma mu ce muna so mu same su haka kawai to shi yasa za ga da Allah ya tashi zai siyar mana da aljanna fada wacce nikin zamu biya abu biye siyar mana ya ce inna Allah ishtara na mu'minina anfusahum Allah ya siya daga mu'mine abu biyu rayukansu wa amwalahum sannan da dukiyarsu bi anna lahumul janna fada wacce nikin shi kuma Allah zai ba su aljanna so in muka dawo wato a muka kalli abin da ya shafi wannan kadiya din ta ba addinin musulunci gudunmawa. Lala sarki Allah subhanahu wa ta'ala yana buƙatar taimako ne ko gudunmawa? A san baya buƙata. Menene dalilin da yasa Allah yake shele ya ce a wa zai ba da rance? Yana neman rance ne a gurin mutane saboda ba shi da abin da zai yi? Ko yana neman rance ne don ya jarrabi mutane a dukiyarsu ya ga waye zai bayar waye zai hana? Gaskiya don ya jarrabi mutane ne. dan ya jarrabi mutane ne ai ya faɗa ƙarara ya ce la tubula wunna fi amwalikum wallahi sai na jarraba ku cikin dukiyarku yana cikin jarrabawan ka tara dukiya shekara ta yi a ce ana so ka fitar da haƙƙin Allah a ciki ka kasa ta gida arba'in ka rike talatin da tara ka ɗauki ɗaya ka ba Allah kuma a cikin haƙƙin nan na Allah wani bai maka wahalar komai ma in ya san cewa lokaci ya yi kana fitar da zakka yana da daman ya ɗaukowa ya bugo ya ce to sarki zaki na fa san lokaci yana karatuwa na maganan zakkan nan To da Allah kafa ka manta da ni ina sanar dan akwai yan bukatu da nake sa ran in ka bani zakkan nan da shi don warware wannan in ya maka haka bai laifi ba dan Allah yake wa fi amwalikum a cikin dukiyar da za ku fitar ta zakka haqqun akwai haqqi lisa'il wal mahrum akwai wanda zai iya tambaya ka akwai wanda zai iya kamewa ba zai iya tambaya ba so kullum abin da nake ci iya tambaye ka kaman bashi kuma ya halatta yau ya halatta ba kaman bashi ba shi dai zai maka magana ya maka magana da uslubi mai kyau ya san kana bashi to hmm. kada ka zo abubuwa su yawa kamar ta da shi a lissafi ya ce to a sarki zaki fa ina maka tuni lokaci ba ya kakkace to dan ubanka tun da kai ka nema min kuɗin kama to billahi ladina ma fasa ba zan baka a a ah, kakkiya haka kullum ina faɗawa wanda Allah ya rufa musu asiri hmm. sarki zaki cewa da bayarwa da hanawa dukkan su jarrabawa ce daga gurin Allah idan kana so ka gane haka ka tafi cikin suratul fajri ina ganin anan ne inda Allah ya ta'ala ya kasa mutane gida biyu wajen abin da ya shafi wato bayarwa din Allah madaukakin sarki ya ce fa ammal insanu kaga dan adam da kake ganin sa hmm. sai ya ce idan mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarraba shi fa akramahu wa na'amahu sai ya karrama shi ya masa ni'ima duk wani matsayi da dan adam zai samu na ilimi ko mulki ko kuɗi Allah ya ce a faɗa ma mai wannan matsayin wallahi ibtila'i ne jarrabawa ne to a lokacin fa yaqulu rabbi akramani sai kaga dan adam yana cewa Allah ya karrama ni wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu amma idan Allah ya jarrabi dan adam ikunta ta arzikin sa fa yaqulu rabbi ahanan wani sai kaga ya muna da ladabi ga Allah ya ce Allah ya oh, oh, oh, jama'a kullun ina faɗa ma hasbunallahu a nan gurin sarki zaki kullum ina faɗa ma wanda Allah ya yi musu ni'ima shine gara ka yadda da jarrabawan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wani ya zo ka bashi inda Allah ya ga dama baina ashiyatun wa duhaha tsakanin dare da yamma yana iya kwace abin da ke hannunka ya ɗauka ya ba wani kuma a sa maka bukata dole ba yadda za ka yi <clears throat> sai ka tashi ka tafi gurinsa. Allah yana iya yin wannan so ka yadda da jarrab wannan jarrabawa din shi yasa a ya zamanto wannan to in ka lura a Qur'ani zaka ga Allah yana cewa ya aiko annabi da addini dan ya rinjayar da shi akan addinai duka ka lura na'am to yanzu idan muka tafi cikin alqur'ani sarki ka san ɗaya daga cikin sirrukan da Allah ke cewa ya aiko annabi da addini don ya rinjayar da addinin akan addinai duka addinin annabi ba zai samu rinjaye ba sai da infaki ciyar da ciyar da ɗaukar kuɗi a bayar hmm. maddafi suratul tauba nan ne inda Allah ya fara faɗan haka na farko kafin ayar sai da ya ce dole an yi tufi uluwar suna nufin sai sun kashe hasken Allah bi afwahim da bakunansu waya aballahu shi kuma Allah ya ƙi illa an yutimma nurahu sai ya cika haskensa walau kare halkafirun ko da kafirai ba su yadda ba sai ya ce huwa shi Allah shine wanda arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ya aiko annabinsa da addinin gaskiya me dalili sai ce li yuzhirahu dan ya rinjayar da addinin aladdini kullihi akan duk addinan duniya duka hmm. walau karihal mushrikuna ko da kafirai sun ki ka san da ya gama wannan abin da ya biyo da shi a baya sai da ya biyo da maganan infaki siyar da addinin musulunci ta hanyar kuɗi sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani inna kasiran min al-ahbari wa ruhbani to ku sani da yawa daga cikin malaman yahudawa da malaman kiristoci yanzu sarki ai wasu hujjarsu ba za su ba da kuɗin su ba cewa saboda ai ba su san me ake da kuɗin ba saboda dalili kaza saboda kaza saboda kaza eh haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne to yanzu ba da shaida ta ba ba da shaidar ka ba da shaidar Allah malaman yahudu da malaman kiristoci Allah sai ya ce la ya'kuluna amwalan nas bil batil wala suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna tare da suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna mabiyan sun daina bada kuɗin su a sam yau inda a wajen nan zan yi kira in ce muna buƙatar a tara kaza wani fasto ya zo ya kira ya ce yana buƙatar a tara kaza Allah suwaye za su tara kuɗi da yawa wallahi fasto ya fi tara kuɗi ka fahimta So babu ruwanka duk abin da kai ni zan yi magana daga ƙarshe. Lallai ba daidai ba ne mutane su amintu da kai. Ka zo ka sa riga ta addini ka ce a kawo kuɗi za a yi aikin Allah. Kuma ka ƙi. Wannan ko mutanen banza ka sa rigar addini ka yaudare su. Allah sai ya ɗauki mataki akan kanka tun daga duniya kafin a je lahira ballantana mutanen kirki. Amma babu ruwanka yanzu sarki zaki Za ka ga cewa taimakon da ake bayarwa mafi yawanci kofa yake buɗewa ta hanyar zargi a masallatan. Eh? Na ga wani abu da Professor Makar ya je wani masallaci zai karatu ana buƙatar a sai janareto. Eh. Yana yin shela nan take sai ga kuɗin janareton ya Wanda za ka gane cewa a sheda ba wai ba za a iya siya ba ne lalacewa ne da rashin tsari irin namu. kuma wannan ya shafi duka al'ummar ce gaba ɗaya hmm. yau idan a unguwa sarki zaki a masallaci mutum ɗari suna sallah a masallacin duk talaucin mutum a cikin mutum ɗarin nan idan za su zo su yi sallah a masallacin nan a ce duk kwana bakwai za su iya ɗaukar naira ɗari su bayar dala ina su wanda suka iya lissafin kuɗi su buga mana naira ɗari tams so ɗari a buga lokaci ɗaya ga nawa zai bayar naira ɗari sau ɗari naira ɗari sau ɗari so ɗari nawa zai bayar wanda suka san lissafin kuɗi masu bin mu su buga mana su gani naira ɗari ɗari tam sau ɗari nawa zai bayar zai ba mu ah, dubu goma dubu goma to eh. kaga dubu goma nan eh. idan za a nemi taimakon hmm. so hudu kowa ya yarda a matsayinsa na musulmi zai ba da wannan naira dala akwai wani da zai ce saboda tsabar bala'in talauci ba zai iya samun naira ɗari da zai ba Allah ba a sati. A sab za samu. To naira ɗari ɗin nan tam in ka haɗa a kowane wata masallacin yana iya samun madakansa naira dubu arba'in. Na eh. mutanen unguwar Eh. da suke sallah a masallacin wannan naira dubu arba'in din da za su dinga samar wa da kansu duk abin da ya shafi ɗan ƙaramin problem siyan mai a masallaci ɗan gyaran abubuwa ya isa su riƙe ɗakin Allah ka lura wato shi kaga wannan ma abin da ka eh, just ba ma kullum ba kullum ba kowane sati kowane sati ka ba da naira ɗari kawai. Naira ɗari. Mm, na'am. Wanda wani yana iya ɗaukar naira dubu ɗaya gashi nan ya bayar ce sai wata ma mai zuwa. Shi ya bayar. Na'am. So yanzu kaga wannan mun yi shi naira ɗari. Eh. So yanzu inda ka kaddara a ce masu sallah a masallacin duk wata za su yadda kawai su ɗauki naira dubu ɗaya su ba Allah. Kaga duk kowane wata suna da naira dubu ɗari a masallacin. Sosai. Ka lura? To dubu ɗari tam so goma sha biyu nawa zai baka. dubu ɗari tamsu. zai baka wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu abinda za su tara a masallacin a eh, shekara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a shekara to eh. za ka ga dukkan ƴan ƙaramar buƙata sawa'un in akwai limami a masallaci ya isa a bashi wani abu a ciki wanda zai rage mai wani abu na raɗaɗi ko da ba zai ɗaukar da responsibility sa duka ba sosai ka lura Yan ƙananan ɗawanoyi su. amma saboda ba mu da tsari sarki zaki addinin ba shi ke gaban mu ba idan yanzu an ce a zo a yi wannan alkawarin a ba da naira dubu ɗayan duk wata ko naira ɗari duk wata idan yanzu karan farko mutum ɗarin sun bayar kakka ɗauka cewa wai za a ci gaba da ƙaruwa ne wallahi wata na gaba za ka ga adadin yana sauka wata na gaba maganan kan nan ka tuna mini ma akwai wani sa'in da aka taba zuwa min da wani malami wai limamin masallaci mm. ya ci kuɗin masallaci malam gaskiya da na duba wanga limami soho ne shi na ce musu gaskiya wannan program gaskiya ba zan yi ba in zo in sa hotonsa ya ci kuɗin masallaci kuma gaskiya an kama shi ya ci kuɗin masallacin malam shi suka bani namban shi na ce su bani namban shi limamin da na yi magana da shi limamin amma kamin ni yi magana da limamin ashe su sun taba sawa kan facebook suka sa hotonsa cewa ya ci kuɗin masallaci sai na kira shi na ce liman kaza kaza kaza kaza wala shai she fara kuka she ce mini gaskiya ne wani matsala da kama shi she na tambaye shi to liman masallacin ana biyan ka she ce wai a tun da ya fara ci wurin ba taba ba shi ko kobo ko sisi ba wala malam she na juya da faɗan yanzu kaina ni da su muke na ce musu to yanzu ku liman na sallah cikin masallaci yana baku sallah ba ku taba biyan sa ba ba ku taba shi kudala ba she liman aka yi aka aje fi sabilillah shi shi ma doki wani ciki ya ci abin to wurin lissafi ko gane cewa an taba kudin kuma limami ya taba kudin to yanzu ku limamin abin ku zo ku tsaya kan bainin jama'a wa za ku sa shi kunya ne ai kunyan ku ne ba kunyan sa ba to kaga irin haka shayi wallahi ka tuna mini yana afuwa da kace za iya samu a ba liman wasu abu shin ya dace ana biyan ana ba da sallah ƙwarai ai yanzu ƙasashen da addini yake da kima yanzu kamar irin saudiya da wasu gurare ai za ka ga limami yana matsayin ma'aikacin gwamnati ne haka billahi allazi la ilaha illa huwa ladan mai kwada kiran sallah hmm. kaga ya zo da keki ya jib ya yi fakin sai kaga kawai ya ji ya wuce ya ji ya kwada wa sallah kira na'am so duk inda ake so a control din addini zaka ga gwamnati ba ta sakin addini mutane su je su yadda suka ga dama haka ita take rike abin to mu yanzu in ka dawo Najeriya da wasu kasashen mu a budget su na kuɗi fa addini bai da kosisi dan laƙi mata lahu so mm. in gwamnati ba za ta yi ba wanda suna da haƙƙin su Allah su ya tambaye su sosai wallahi abu na farko da Allah zai tambaye shugabanni a kansa shine mas'uliya ta addini Malam Bubakar Goma da kaga yana ta maganan siyasa, yana ta maganan musulmi. Sarki eh. zaki abin da ya sa kaga ba wai irin wa'annan musulmin galibi da suke siyasa Malam Bakar Goma yake nufi ba a'a. Asali farko yana nufin cewa musulmi mai manufa guda biyu. Farko addini sannan na biyu al'ummarka. Na'am. In an samu musulmin da wa'inda da wannan ita ce manufarsu da matsalar da muke ciki yanzu da ba ta kai ga haka ba dan ya faɗa cewa ta ina ne za a buɗa ma al'ummar musulmi ta samu damar gina masallatai da makarantu ta ina ne so zan dawo kan wannan janibi so amma ka duba ka gani hmm. rashin tsari yanzu shi wannan da ya zo ya wannan magana lokacin da na tambaye shi na ce dan Allah nawa yake ba Allah a wata to eh kaga bai iya bada amsa ba Yau sarki zaki zaka ga gurare na addini wanda ɗaiɗaikun mutane suka gina a cikin mu ba su da yawa. Zaka ga in za a yi kin addini sai mun taru to ko mun tarin ba a yin abin da ya kamata. Wannan ita ce babban mushkilar mu. Saboda me? Saboda addinin sai a hankali yanzu yau sarki in ka ba mutum fili mutane ka ce gashi ku yi masallaci wallahi ana iya ɗaukan shekara hudu biyar ana neman gudunmawa da za a yi masallacin an kasa. Hmm. amma kana cewa an fasa masallacin ga wani alaji ka ba shi gurin ya gina market. musamman a ce location area ne na rantsi da Allah shi kadai zai dauki ginin tun daga farko har ƙarshe ba zai nemi taimakon kowa ba duk wanda yake da gida ka tambaye shi ya aka yi da shi da wa suka taru suka gina gida da ke faɗa maka shi kadai sai fili ya yi ya gina gida to menene dalilin da ya sa aikin mu a ɗaiɗai ku kowa ke iya yin nashi me yasa idan mun tare na Allah ba ma yi <laughs> yana da babban mamaki gaskiya me yasa ya na'am saboda ba da gaske muke yi ba hmm. saboda haka mun ɗauki buƙatunmu ya fi muhimmanci sama da buƙatun addinin shi yasa namu kowa yana iya yin nashi na Allah kuma ko an taru ba a yi so kaga Allah sai ya ce to inna kasiran minal al ahbari wani ruhubani da yawa daga cikin malaman yahudu da kiristoci suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna sannan wa duna an sabilillahi suna kange mutane su hana su bin tafarkin Allah sai yace wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wanda suke boye zinari da azurfa wala yunfiquna ha fi sabilillahi kuma suka kici yadda ita dan addinin Allah ya daga kenan kaga akwai alaka a zo da Allah a canza wannan abu sun dauke wuta ka gane sarki zaki abubuwan za su gyara wutan wala yunfiquna ha fi sabilillahi ba sa ciyar da ita saboda addinin Allah ya daga Allah sai ya ce fa bashirhu ai musu bishara cewa akwai azaba mai raɗaɗi tana ainihin wato jiransu. wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida. fa bashirhum kenan kaga akwai alaƙa tsakanin ɗaga addinin annabi da kuma infaki dan inda babu bayan Allah ya ce liyudhhirahu ala dini kullihi ba zai kawo maganan to nan gurin shi yasa Allah sai ya ce yawma yuhuma alaiha fi nari jahannam ranar da za a yi musu lalas da dukiyar da suka tara a cikin jahannama za a kona su da ita fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum za a kona goshin su da sasannin jikin su ka gane eh, abin da ake ce masa lalas sarki zaki a'a sheikh shine a sa dutsen guga a wuta sai yayi zafi a ɗauko a dannawa mutum shi a baya shi ake ce masa lalas ai daga na aka samo sunan dutsen guga ya zama to almikwa ka fahimta hmm. to wanda ya tara dukiya ya yin aikin Allah da ita wallahi gobe alkiyama haka za a tattara dukiyar da ya tara billahi allazi la ilaha illa huwa ita za a dinga ɗaukowa an mayar da ita wuta ana danna masa ita a goshinsa da sasannin jikinsa da bayansa sai a ce ma mutum haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da ka taskace a duniya ka yin aikin Allah da shi fa zuqu ma kuntum taknizun da haka yana sai ka ɗanɗani masifar bala'in abin da ka taskace a duniya ka yin aikin Allah da shi wannan kaga aya ta farko kenan ko na'am to idan muka tafi aya ta biyu cikin suratul fatih da Allah subhanahu wata'ala yake cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida da yace muhammadur rasulullahi walladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wajen neman falalan yarda Allah da sa sai da suka haƙura da dukiyarsu don barin makka zuwa wajen yin madina to idan ka dawo kuma cikin suratu saffi da Allah ya faɗi kwatankwacin irin wannan abin da ya faɗa a cikin suratul ainihin wato a cikin suratul tauba sai da ya ce yuriduna da yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal halkafirun, sai ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad kullihi walau karihal mushrikun sai wani kira sarki zaki kaga nan ya ce shi ya aiko annabi da addinin gaskiya da shari'a dan ya rinjayar da addinin akan kowane addini a duniya ko da mushrikai sun ki sai ya ce to ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani hal adullukum ala tijaratun tunjikum lalla kuna so in dora ku akan wani kasuwanci wanda zai tseratar da ku min azabin alim daga azaba mai raɗaɗi ka duba ka gani wani kasuwanci ne Allah ya ce zai ɗora mu akan shi wanda zai tseratar da mu daga azaba mai raɗaɗi kaman an tambayi Allah Allah wani irin kasuwanci ne da zaka samu wanda zai tseratar da mu daga azaba mai raɗaɗi sai ya ce ta tu'minuna billahi ku imani da Allah wa rasulihi sannan ku imani da manzon Allah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sannan za ku yi jihadi dan addinin Allah ya daga za ku yi da kanku sannan za ku yi da dukiyarku a nan gurin kaga sai da aka fara takadimin bi amwalikum wa anfusikum sai ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan ya fi muku zama alheri so in dai da gaske muke yin addini to dole mu yadda sarki zaki addinin musulunci ba a taba samu ba wai bara ne zai rike shi kafin mu kuma wallahi in dai za mu yi addini bara ba zai taba rike addini ba sai in al'umma ta yadda cewa za ta tashi ta ba addinin musulunci gudunmawa da gaske yanzu a nan gurin sarki zaki na'am a yau din nan yanzu yanzu nan a yau a yau din nan yanzu yanzu nan eh. idan da za mu samu mutum dubu ɗaya mu ce mutum dubu ɗaya nan muna buƙatar kowa ya bada dubu biyar biyar mhm. dubu biyar biyar tam sau dubu ɗaya wanda suka san kuɗi su buga su gani nawa zai bayar dubu biyar biyar tam so dubu daya nawa zai bayar zai ba mu eh, zai ba mu 5 million kaga miliyan biyar eh so yanzu a lokaci ɗaya fa kuna iya tara miliyan biyar miliyan biyar in aikin addini za ku za ka ga abu ne da zai muku abu ya danganci me kuka sa a gaba wanda za ku so wannan shine abin da annabi ya faɗa ya ce za mu yi taron tsintsiya ba shara Mm. saboda taro ne na rashin manufa ba mu san ina muka fito ba a ina muke yanzu ina kuma muke so mu je wallahi tallahi sarki zaki a yanzu misalin da na kawo ka karfafa ka ce eh wannan ya faru da wani limami da eh. yasa wa'inda ba mu ba wa'inda ba mu ba musulmi kiristoci kaga suna iya zuwa ƙauye su ɗauki nauyin wanda zai yi da'awa a cikinsu in sun tashi dan su kolin attention ɗin mutane ma gidansa sai ya fi na kowa kyau a garin. Sosai, saboda sun tanadi sun tanadin kamun. Yawa, idan ba wuta a yankin, shi hmm. suna iya sa masa janareto ya zamanto yana iya ta yadda janareto watakila a garin shi suke ganin wuta. Me yasa saboda su ja hankalin mutane. So, don haka sai ya zamanto kuɗinmu idan mun samu kowa na buƙatarsa ne akwai wanda kamar da na faɗa ba su ɗauka cewa Allah da annabi sun isa ba in suka samu kuɗi su ce ga yadda za a yi da kuɗi a'a su a karan kankin kansu su kaɗai ne in suka samu kuɗi za su faɗi yadda za a yi da kuɗinsu so wannan kiran abin da zai baka mamaki sarki zaki a ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta kira yana cewa ku ciyar ku ciyar jama'a ku hakuri network malam malam zai dawo yanzu jama'a yana da kyau wannan ma program da muke jama'a an iya wallahi ko bari mu organize abu to bismillah malam eh mu organize wani abu mu fara bayarwa ko da kaɗan kaɗan ne saboda Allah da zai taimaki addini sosai na bismillah so, kaga Allah madaukakin sarki sai ce ku bayar kawai da a cikin alkur'ani da Allah bayan wa'incin ayoyin guda biyu na farko da ikira kira ya ce man zalladi wane ne wanda ya ƙuri dullaha ƙardan hasana zai ba Allah rance kyakkyawar rance kaga sai Allah ya ce fa da'ifahu lahu sai Allah ya ninninka masa akan wannan rancen sai ya ce wallahu yaqbidu wa yabsit wa ilayhi turja'un da haka yanzu sarki da Allah ya ce a bada rance da Allah yana buƙatar rance ne shi ke buƙata a sam me zai yi da shi Allah ba abinda Allah zai yi da shi to shi yasa kaga a cikin suratu al-hadid sai da Allah ma yayi magana cewa wa malakum me ya same ku Allah tun fi kofi sabilillahi ba za ku ɗauko duk ku ku bayar ba idan ana maganar addinin Allah sai ya ce walillahi mirasu samawati wal ardi Gadon sama da ƙasa ku sani ba na kowa bane na Allah ne ka san hikiman faɗan kawo bayan infaki a kawo maganan mirasi gado a'a saboda za ka mutu ka bar kuɗi kaza za ka mutu ka bar gida kaza za ka mutu ka bar kaza ƴaƴanka su gada wancan ya mutu to daga ƙarshe akwai mai gadon da ba wanda zai gaje shi shine Allah subhanahu ta'ala dan duk yadda aka gyara duniya akwai lokacin da za a zo Allah ya ce ya gaje da zaman ta kowa ya tashi haka ne zai ruguza ta ce a tashi na'am ya ce lokacin ta ya ta isya shi yasa ya ce walillahi mirasu samawati wal ardi sai ya ce to la yastawi minkum ba zai zama daidai ba a cikin ku man anfaqa min qabl al wa qatil wanda ya ɗauki dukiyarsa sai bayar kafin a yi fatahu maka ya yaki sai ce ula'ika wa'ancan a azamu darajatin min alladhina anfaqu wannan fa a zamanin annabi ake magana fa sun fi girma da daraja a wajen Allah akan wanda suka yi infaqi <clears throat> min ba'ad wa qatalu bayan an yi fatahu maka suka yaki sai ce amma wa kullum wa'adallahu alhusna kowa Allah ya masa alƙawari mai kyau wallahu bima ta'maluna kabir da ya gama wannan ne fa sai ya sake shela sai ya ce man yi yuqridu Allah qardan hasana Don Allah wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance wa zai ba shi bai da'ifahu lahu sai Allah ininnin ka masa lahu ajrun karim kuma yana da lada mai karamci da Allah kamar yadda muka faɗa wannan rancen da Allah ya ce a bayar yana buƙatar rance ne ko ya ce a bayar dan ya jarrabi mutane akan abin da ke hannunsu na dukiya ne a ya ce a bayar dan ya jarrabi mutane dan ya jarrabi mutane akan abin da ke hannunsu na dukiya ne don maka tafi ƙur'ani za mu ga a suratul baqara aya ta farko Allah sai da ya ce wa an fi ku ciyar fi sabilillahi saboda addinin Allah ya daga wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku jefa hannunku cikin halaka Abu Sa'id al-Khudri Abu Ayyub al-Ansari ya faɗa yace dalilin da yasa ba Allah ya faɗi wannan maganar ba mutanen Madina bayan sun ɗauko annabi daga Makka sallallahu alaihi wasallama sun taho da shi yace da muna ba da gudunmawa dan addini ya ci gaba yace lokacin da muke ganin addini ya kai inda ya kai sai kowa ya kama hannun shi abin da ya kamata ya bayar na gudunmawa sai aka daina bayarwa to wannan abin fa shine ɗaya daga cikin dalilin da yasa Allah ya ce to yanzu fa abin da kuka saba yi na infaki ku ɗauko ku bayar mm. rashin yin haka kaman kun jefa kanku cikin hallaka ne sai ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul musinin kaga ku kyautata Allah yana son masu kyautata sai ce ayi infaki ya ƙara faɗa ya ce ya yi wallazina amanu an fiku ku ciyar mara razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an yati yawman la bay'un fihi wala kullatin wala shafa'a wal na hum balimu. gabanin wani wuni yanzu wanda babu maganan ceto ba siye ba siyarwa sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan wannan ire-iren waɗannan ayoyin balma yana daga cikin sifofin masu imani abin da ya shafi wannan ciyarwa din Allah ya ce aminu billahi wa rasuli ku imani da Allah da manzon Allah sannan wa fi ku ciyar mimma ja'alakum mustakhlifina fihi abinda na sanya ku khalifa ne in yanzu kana kan wani abu na rayuwa abin da ke nuna haka da ka tafi wani zai zo ya zauna akan gurin da kake da wani ne ya ce kai khalifa ne ta yadda a kai an ɗora ka ne ko dai kai abin da ya dace in ba kai ba za ka tafi wani zai zo ya zama khalifin ka kai khalifa ne shi yasa Allah ya ce falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa wato ya wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da abin da muka azarta ku da shi min qabla an ya'ti ya ahadakum al-maut gabanin mutuwa ta zo ma ɗayan ku fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wala sarki zaki duk wanda bi in faki da abin da Allah ya bashi ba in ranar mutuwa ta zo sai yayi dana sani na'am sai ya ce Allah ina ma da za ka tsawaita rayuwata lokacin zan ciyar zan yi sadaka zan zamanto daga cikin mutanen kirki Allah ya ce ina ai ba ma wata rai jinkiri a idan ta ya riga ya ainihin wato ƙari so akan wannan addinin musulunci sarki zaki yana fuskantar matsaloli da tahaddi da musamman dai a mu na baƙaƙen fata wajen abin da ya shafi infaki da addini yanzu wallahi sarki zaki ba matsala ba ne mazajen da za su je su yi da'awa ni dai tuni karkashin organization ɗinmu wanda za su je su fita su yi da'awa wallahi sarki ba matsala ba ne da tsarin yadda za a yi da'awa. akwai abubuwan da sarki ban cika son faɗar su ba a social media saboda wani lokaci idan ka zo da idea Eh. in ka faɗe ta kan social media to wanda ba mu ba wala su ka ba a yi al'ummar ka da kai magana saboda ita jinka kawai za su yi su tashi ban sani ba ko ka gane abin da nake faɗa eh ka zuwa bawan Allah sai da ya faɗa sannan eh. wani eh ka zuwa wani bawan Allah hmm. ban sani ba ko ka gane abin da nake nufi sosai kamar ka zo da ah, idea na ci gaba idea mutum ya kama yadda za a yi a ciyar da addini gama, to eh. wannan fomular da ka faɗa mutanenka da kai maganar saboda su sai su aiki da ita sai kuma makiya musuluncin sai su ɗauki fomular ka da kafin ka faɗa ba su san wannan aidiyar ba. Hmm. Da aidiyar da ka faɗa yanzu da ita za su juyo kuma su yi amfani da ita kuma don yakar musulunci. Ta lura? Sosai. yanzu ɗazu-ɗazun nan da safe ina tashi wala sai na ga kiran wani babban mutum sai ya ce min a tun da yake a rayuwar shi bai taba zuwa gidan yari ba hmm. sai yan kwanakin nan ya shiga gidan yari litinin talata laraba alhamis ya fito ya yi kuka sarki zaki ya yi kuka ya kuka ɗazu-ɗazun nan da safe ya ce bai taɓa sanin haka gidan yarin najeriya yake ba ya ce shi ya gode ma Allah da ya sa ya je ya gani da idan shi wannan ina faɗa ne idan hukumomi ba su sani ba sai ka ga ɗakin da bai wuce a saka mutane asali goma ba sai ka ga an ɗauki mutum tamanin an danna a cikin ɗaki babu kyakkyawan abinci babu kana babu kana babu kana so muhallin shahid inda nake so in ji a cikin yawace yawacen nan da ne sai da yi magana da ina zuwa gidan yari anan akwai malamai guda uku yanzu da na sani akwai malam sani dan ibu akwai malam dan ja sannan akwai mm. wani malam abakar a yana unguwar ne suna kokari wajen shiga prison din nan so yanzu ka san cewa kokari wajen aje bidan yari wajen abin da ya shafi harkar awa, waɗanda ba musulmi ba sun fi mu akan wannan janibin ina eh. rantse maka da Allah sarki zaki yanzu da za a zo wannan yawon da na yi sai daga baya na yi tunanin cewa da a ce na zo da wannan da na yi wannan yawon da duk jihar da na je ba zan bar jihar ba sai daga cikin tsari na sai na kai ziyara gidan yari so yanzu inda za mu je mu kai ziyara gidan yari a ce kowane gidan yari da za mu je sarki zaki mu kar mu abin nan mu kaddara musulmi da wanda ba musulmi ba wani wanda ba musulmin ba an je an kai shi gidan yara an ajiye shi saboda dubu ashirin wani dubu talatin wani dubu arba'in an mai tara ba ji wanda zai iya biya mai saboda dubu ashirin wallahi tallahi kai ba ma wannan ba wasu ma ana zuwa a je a ajiye su kamar yadda shi ya faɗa min ɗazu ya ce sun yi shekara bakwai takwas tara ba a ma musu hukunci ba kuma ba a ma san ranar hukunci ba kuma ba su ma san laifin da suka yi. ba, Ka lura? To a irin wannan yanayin da ake ciki, mu zo mu yi amfani da dukiyarmu yanzu. Mu je gidan yari. Me yasa ka ga Allah madaukakin sarki cikin dalilan da yasa yace zai ba mu aljanna? Ai akwai wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Waye asir? Wanda aka kama shi aka tsare shi ne asir. Oho, to. Dan fursunan yaƙi. Akwai wani bature sarki zaki bature ne. duk in ya ga tsuntsu a keji a bakin titi ana sayarwa ko mai tsada tsuntsun zai zo zai yi ciniki da kai sai kun gama sai ya ɗauki kuɗin ka ya baka sai ya baka sai ce sai saki tsuntsun ya gudu aka ce me yasa kake haka yace an taba daure shi a prison ya san yadda Dauri yake ne shi yasa shi kuma ya rantse duk inda ya ga an ɗaura wani yana da ikon ya sa a kwance shi wallahi sai ya sa an kwance shi Allahu akbar to wa ya kamata yi wannan so yanzu muje wannan na ɗauko maka gidan yari ne kaɗai a je masu ƙananan irin waɗannan tarar wanda suke buƙatar abinci a taimake su da shi kayan sawa a taimaka musu da shi masu irin wannan ƙananan taron a bibbiya waɗanda yake da ba mutanen kirki ba ne wannan yana iya zama sababin zaman su mutanen kirki wallahi wani ku zo ku yi wannan abin yadda cewa ai musulmi ne suka mai wannan ba su kalli addinin shi ba wannan yana iya zama sababin da zai musulunta sosai wallahi sosai sosai ba ma ba ma yi shi shi yasa kaga yanzu hata kristan ma wallahi in suka kai musulmi ne ka je church wai ka je church din su to sun fi taimaka maka ma wannan ma wai kaga a taimaka wa musulmi abin kunya abin kunya mu ne mu kaga wani pastor yanzu malam daura ya taba bada labari eh yanzu in ka dawo gidajen marayu kaga ina nan Kaduna na'am duk jihar Kaduna babu gida da aka gina da sunan gidajen marayu in kaga an ce maka wani gida na marayu da wanda suka gina shi ba musulmi bane shi sarki zaki akwai bambanci tsakanin taimakon maraya da ɗaukan nauyin maraya na sha faɗa nake cewa yanzu sarki zaki ayoyi a cikin alkur'ani sun kai kusan guda ashirin ka lura wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan maraya ka lura wanda ya magana akan abin da ya shafi maraya to inda a ce hanya ce ta ƙasƙanci ba yadda za a yi Allah maɗaukakin sarki ya zaɓar wa annabi zuwa wannan hanyar ta duniya. Haka ne kan. Allah ya zaɓi annabi ya zo hanyar ne don kawai maraicin sai ya zama gata ga kowane maraya a duniya. Shi yasa ya lissafa masa shi a matsayin ni'ima ya ce alam ya ji duka yatiman fa'awa. To in ka ɗauki wannan zaka ga cikin Ƙur'ani inda Allah ya kasa kuɗi goma wallahi guri tara sai ya ce a ba maraya. haka ne kaga wa id akhadna min bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana zai ce wa zil qurba wal yatama zai ce da marayu laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin zai ce wa atal mala zaka dauki kudin ka ka bar ala hubbihi kana son kudin wa zaka ba sai ce dawul qurba wal yatama kaga yan uwanka na kusa sannan akwai marayu yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin walil walidain wal aqrabina sai ce wal yatama haka nan marayu fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka anil yatama sai ce qul islahu lahum khair wa atul yatama amwalahum Allah zai ce ku ba marayu dukiyoyinsu to sai kaga yana rabawa to yau ka tambaya a jihohin Najeriya sarki zaki na'am shi ka ce wane gida ne da wane gida a arewacin Najeriya wanda musulmi suka gina nasu ne ba na gwamnati ba. Mu fa mu ta kai ga yau, mu ne a cikin mu zaka ga wani ɗan uwa ne malami ne mai da'awa ana tare da shi. A gabanmu zai faɗi ya mutu a gaban mu za mu bar matar shi da 'ya'yan shi su wulakanta. Babu abin da muke iya kafawa. Din riƙe mutuncinsa bayan ya bar duniya ya bar iyali lokacin da ya karar da rayuwarsa wajen yi wa addini hidima da al'umma. Duk arewacin Najeriya wanda al'ummar musulmi suka taru suka kafa wallahi in ba gidan marayu kwaya ɗaya ba da na sani a Gombe wanda Malam Daurawa ya jagoranta aka kafa wallahi duk gidan marayun da ka ɗaga zaka ga na wanda ba musulmi ba ne. Sai a ɗaiɗaiku da na san wannan mutumin yayi Alhaji Umarun Kwabo a Sokoto Jerman Sokoto shi kaɗai ne yanzu cikin masu arzikin mu na san ya gina gida ya ji ya ɗauko marayu guda ɗari da hamsin a Maiduguri cikin wanda aka kashe iyayensu ya ɗauki mutum hamsin in Sokoto ya haɗa suna hadda Ƙur'ani da karatun boko ya riga ya yi budget tun daga nan har su gama digiri da kuɗin da za a kashe ya gama wannan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ka lura? Na'am. So mu Shi shine abinda kullun nake faɗa nake cewa mu daina yaudara kan sarki zaki me yaudara yau yaro ne a wancan addinin ya taso bai da uwa bai da uba bai da uwa sai suka ɗauko shi suka sa shi nursery primary secondary ya gama suka je da alfarmarsa suka nemo masa admission a jami'a yana jami'a suna ɗaukar nauyinsa ya gama karatu ya gama suka je da takardarsa ta digiri suka nemo masa alfarma ta aiki dan Allah sarki zaki ran da ya zauna a ofis sai ka ce wata bukata ta addinin shi ta gitta ta gaban shi ba zai ba wallahi zai zai yaudarar kanmu muke so wannan in ka dawo wa abin da ya shafi harkar abin da ya shafi harkar marayu muna da matsala a wannan bangaren kuma ga ayo a cikin alkur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya ta magana kalla balla ta kuri muna layatin ba kwa girmama marayu ko ara'aita alladhi yukaddibu bid-din fa dhalika alladhi yadukku al-yatim wanda yana iya tunkuɗe maraya akan abin da ya shafi haƙƙinsa wannan duka akwai kaga abin da ya shafi bangaren abin da ya shafi marayu ke wannan janibi hmm. in muka ta tattauna matsalolin wallahi suna da yawa amma abin da nake so in cike da shi sarki zaki a cikin suratul tauba Allah ya yi mana wani irin kira bayan wancan kiran da yi cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani sai ce malakum me ya same ku idan qila lakum munfiru fi sabilillah in aka ce ku zo ku ba addinin Allah gudunmawa taqaltum ila al-ard kowa sai kaga ya noki ba shi da lokacin da zai aikin addini Allah sai ya ce araditum bil hayatid dunya min al-akhirah wai shin kun fi yadda da rayuwar duniya ne akan ta lahira shi yasa kowa yana da lokacin da zai gina duniyarsa amma ba shi da lokacin da zai gina lahirarsa lahirar nan fa sarki zaki za fa mu je ta dole kuma wallahi abin da ka gina a can anan shi yasa sayyidi ali yake faɗa yake cewa fa innal yawma amalu yau aiki ake gobe hisabi ake bayan an bar duniya bayan ake yanzu duk wanda ya mutu idan muka kai shi muka je muka dawo mai muke cewa ba wani ya riga mu gidan gaskiya ba dalili ne akan cewa mun yadda nan inda muke ba gida bane nawa na gaskiya wani mutum yana ɗaukar kuɗin sa yi aikin addini wala sai aka samu wasu 'yan dagumi suka zo suka same shi ai wannan abin da yake kamar banna kuɗi ne ai kaza kaza kaza ai Allah ya ce ka bada kalilan Allah ya bada kasirin sai da suka gama yana jin su sai ce da Allah barin tambaye ku idan yanzu mutum yana da gidaje guda biyu yanzu kana zaune a gidan da ba naka bane ran da Allah ya sa ka yi gida idan ka tashi kayan barinsa kake ko kwashe kayan ka kai wallahi kana kwashe kayan ka wani zaka ga in ya tashi billahi allazi haggulabsa ya cire wallahi gaskiya ne yace to haka nake da gidaje guda biyu hmm. ɗaya a duniya ɗaya a lahira na duniya babu tabbas na lahira ne yake da tabbas sai nake kwashe kayana daga gidan da babu tabbas kai gidan da yake da tabbas mm. lura to shi yasa Allah sai ya ce illa tanfiru in ba ku fito ba kun ba addinin Allah gudunmawa kuma azaban aliman Allah sai ya muku azaba mai daɗi sannan wa yastabdil qauman ghayrukum Allah ba zai kyale ku ba zai canza addini ba zai bar addini haka ba sai ya canza addinin da wasu wala tadurruhu shay'a ku da kuka ki ba za ku cutar da Allah da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan kowane irin abu to a ƙarƙashin wannan ne fa da Allah ya gama sai ya ce kai gaba ɗaya illa tansuruhu wallahi in ki taimakon addinin manzon Allah faqad nasarahu Allah ai Allah ya taimake shi idza akhrajahu alladhina kafaru sani yasnaini lokacin da kafirai suka fitar da su yana na ɗaya akwai na biyu idh huma fil gari sanda suke cikin kogo idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana sanda ya ce wa abokinsa kada ka damu Allah na tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alaihi Allah sai saukar da natsuwarsu akan su وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم da ya gama sarki zaki sai ce mana in firu khifafan wa ku fito kuna masu wato a nauyi da marasa nai. wajen in firu khifafan wa thiqalan dinnan malamai sun yi magana ta kai guda biyar ku fita ku yi aikin addini kuna nishadi ko ba ku da nishadi da tsofaffinku da samarinku da wanda suke kan abin hawa da wanda suke ƙasa ku yi kuma da dukiyarku da kanku saboda addinin Allah ya daga dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ya ce wannan ya fi zama alheri a gurin ku inda kun sani shi yasa Allah ya ce wa munafikai law kana ardan qariban da a ce za a samu wata kadara ta duniya nan kusa wa safaran qasidan da kuma tafiyar da ba ta da nisa lattaba uka da in za su fita daka wata sai su bika walakin ba'udat mu shuqqa sai dai sun ga cewa tafiya akwai wahala tana da nisa Allah ya ce wasu ya na billahi za su zo suna rantse maka da Allah la ta'ana inda mun samu iko la a ma'akum da mun fita aikin addini tare da ku an fusa hun wallahu kuma la kadibun suna hallaka kansu Allah ya ce kuma sun ya san cewa ƙarya suke ainihin wato so yanzu kaga mun bada misali abin da ya shafi gidan marayu mun bada misali gidan yari gidan yari na ka wannan na'am so idan muka dawo abin da ya shafi harka ta ita kanta da awa yau sarki zaki sai ka ga guri ne naira miliyan ɗaya in an kashe wa mutane aka gina musu bohol ko rijiya ko wani abu mutanen ƙauye ne iya buƙatar su kenan billahi wannan yana iya janyo duk garin su musulmi Allahu akbar amma wallahi ba za mu yi ba mun kwammace mu kwashe kuɗin mutum ya tafi umarar da ba dole bane ya ji wani a shekara sai ya je umara su hudu zuwa umara ai kaga abu ne wanda yake da kyau amma shi musulunci kullum yana fifita amfanin da zai gama mutane sama da abin da kai zaka amfana kai kai hmm. ka lura hmm. so wannan matsalan muna da ita wajen abin da to haka in ka dawo abin da ya shafi harkar da'awa da'awa kwanan nan na faɗa maka na ce akwai wanda ba musulmi ba ya zo ya raba keke nafin kowace ta kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wajen guda ɗari biyu a lokaci ɗaya. Eh? Guda ɗari biyu. Eh. A lokaci ɗaya. So yanzu ka sa koda naira miliyan ɗaya ɗaya ne tamso ɗari biyu wanda suka san kuɗi. Kafin a zo dubu ɗari biyu tamso ɗari biyu nawa zai baka. Dubu ɗari biyu. So ɗari biyu. Hey, lalle ba Na'am? 200,000 times. Sam. 200. Eh, yana da 40 million. 40 million. Eh. In ka dawo kuma ka sa miliyan ɗaya ɗaya tamso ɗari biyu. No zai baka. yana da 200 million. to kaga a lokaci ɗaya ya kashe wajen miliyan 240 eh wannan fa fasto ne fa kwaya ɗaya fasto ya raba 240 miliyan eh miliyan 240 lokaci ɗaya hmm. to a ina suka samo kuɗin daga sama ne to a ina ka samo kuɗin shine magana ai ba wahayin kuɗin aka yi musu daga sama ba na'am ka gani haka a lokaci ɗaya zaka ga wani ya ce wannan kuɗin so tsakani da Allah gudunmu da ya kamata a ce yanzu na faɗa nake cewa a galibin masu yanzu ina nan Najeriya can you imagine sarki zaki ka san cewa gudunmu wanda muke samu ta addinin musulunci don mu yi addini ka san cewa abin da muke samu daga mutanen Nijar ya fi yawa sama da abin da muke samu daga mutanen Najeriya? Anya kuwa? Eh? Wato, ‘yan Nijar sun fi kula sun fi ba da gudunmawa ke. Idan muka ce muna neman kuɗi, za mu yi wani abu na addini. Wallahi abin da muke samu a Najeriya bai wuce 30% ba 70% daga mutanen Nijar muke samu. Allahu Akbar. Dala a Najeriya babu masu kuɗi ne? gaskiya so yanzu inda sarki zaki kaga kullum ana zagin malamai cewa sun shiga harkar siyasa na farko in ka kalli duk wanda ya sani a Kaduna ya san inda nake ya san gidana responsibility nauyin da ake ɗora wa shugabanni masu mulki bai gaza irin nauyin da ake ɗora mana ba ma'ana yadda ake iya zuwa gidan shugaba mabiya wani ya zo ce maka bai da abincin da zai ci bai da lafiya kuɗin hayansa ya ƙare a yana cikin matsala irin wannan responsibility ake zuwa mana da shi gidaje yanzu akwai asibiti kwaya ɗaya da muke taimakawa marasa lafiya a duk wata ba ma biyan kuɗin maganin marasa lafiya ƙasa da naira dubu ɗari ƙasa da naira dubu ɗari so tare da haka kuma sai ka ga al'ummar ana zuwa a ɗora maka nauyi irin na 'yan siyasa so kuma mutanen da kake shugabanta ne suke ganin kuma bai kamata ka yi magana akan siyasa ba da za su yi maka adalci in har suna ganin bai kamata ka sa baki akan siyasa ba to abin da ya kamata su kai kuma kar su kawo maka bukata irin ta 'yan siyasa sosai sosai duk wanda zai zo gurin ka ya zama to abin da zai haɗa ka alaka da shi fatawa ta ilimi ya zo kawai ya wuce na'am ya wuce amma in za su zo maka da amma yau to ta wannan hanyar ne wannan ya sa muka fito da tsarin yaya za a yi mu dinga samun wallahi sarki zaki an yi lokutan da akwai dan uwa da ya rasu malam sani rimi kwanaki wanda na faɗi yadda ya rasu a da an yi lokacin da shi kaɗai ne mutumin da in na baggari na tafi harkar da'awa in muka samu matsala in na kira shi tuba in na tabbatar ya ɗauka shi ke an yi lokacin da za mu fita mu je da'awa billahi alladhi la ilaha illa huwa kudin da zamu zuba mai mu sake dawa sai mun sake nema daga nan cikin gari eh za mu iya samu mu da wallahi an yi wannan lokacin So in an samu wannan matsalar in an kira shi in dai wayan shi ta shiga ya dauka to shikenan zai ci babu komai. Oyo. So sai muka fito da wani tsari yanzu Malam Ali kadai tallafi ka san cewa yana turawa yana da group ya fi group ɗari biyar da yake tura mutum karatu yanzu a hmm. group ɗin nan da ya fi ɗari biyar ko da a ce group na wasu mutum ɗari biyu da hamsin yake ɗauka ɗari biyu da hamsin ka lissafa shi terms so ɗari biyar ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin terms so ɗari biyar nawa zai baka zai baka 1000 250 eh zai baka adadin mutanen oh zai baka mutum 250 250 kai tab ɗinsa so 500 500 zai hmm. ba 125,000 ah, eh, to yanzu wa'annan mutanen mutum in ka lissafa wannan adadin mutum ah, wannan adadin in ka ce yanzu a duk wata su ɗauko naira dubu ɗaya su bayar wallahi sarki zaki za ka yi mamakin abin da za a tara na kuɗi ku masu addini ku yi harkar da'awa ku ba tare da kun je kun gurfana wajen wani ɗan siyasa ko wani mai kuɗi ba cikin rufin asiri sannan su kuma a matsayinsu na mabiya sun tsare mutuncin malamansu ta wannan hanya amma yau sarki zaki da za a gani na je gidan wani ɗan siyasa ko na je ofishin wani gwamna ko da abin da ya shafi wannan addinin ne ya kai ni dan neman kuɗin da za mu zo mu tare wasu buƙatu su mabiyan kuma su ne wanda za su fara zagi na cewa na lalace yani sosai sosai amma <clears throat> a ga wani dan uwa na ina ganin ya sa lissafin eh 5000 so <clears throat> hmm. so <clears throat> ka lura to zaka ga ta wannan hanyar kaɗai to in muka ce muna neman naira dubu ɗaya thousand naira ta wannan hanyar wala eh. wanda suke bayarwa bai wuce 1% ba ah bai wuce 1% ba wallahi bai wuce 1% ba za a sa data da komai da komai a turawa mutane karatu ka dai san duk wanda yake da waya babba yake sa data yana amfani da ita zai wahala ka ce bai fi karfin naira dubu ɗaya ba a ƙarshen wata da zai bayar sosai sosai ba lura to mutanen mu saboda ba su saba ba ba za su iya yin irin wannan ba so a sai zamanto muna da matsaloli akan abin da ya shafi irin waɗannan so yanzu idan ka dawo abin da ya shafi bangaren waɗanda suka musulunta na taɓa yin magana na ce akwai wanda muka fi da shi in ya murni ya musulunta yanzu ina so mu samu kuɗi kaga kayan aiki haka na social media ina so mu siya mai mu ɗauki nauyin mutum ɗaya wanda zai zamanto in zai yi darasi inyamuri ne ya musulunta ya yi karatu ya zama malami wanda kwanaki na ga kasan cewa ko wani inyamur da ya rubuta qur'ani shine na farko da aka yi translation ɗin shi da yaren ibo da yaren ibo yana da wahala okay ya eh okay shi wanda BBC yawa BBC sun kaddamar da wannan to a ciki akwai wanda muke zaune da shi a nan Kaduna inda za a samu irin waɗannan yanzu a gombe muna tare da wani ɗan uwa mai ƙoƙari akwai ire-iren su wallahi sarki zaki abin da kawai suke buƙata yaya za a yi tsarin da za a samu yadda za a yi ɗauki responsibilitin su a shirye suke su kuma aikin da'awar za su yi don tare waɗannan rigingimu yanzu akwai ɗan uwa malam abubakar baraji yana zaune a jihar Neja yanzu ya musulunta sarki zaki a da lokacin da kafin ya musulunta yana wancan addinin a wancan addinin ya kai matsayin da yana da masters a wancan addinin na matsayin addinin wato Christianity din ya musulunta duka plan din yaya za a yi a yada harkar kiristanci a Afirka da ya sani da da shi ake yin plan din sai Allah ya taimaka aka musulunta ya musulunta ka lura so yanzu sai ya zamanto idan ba ire-ire na ba da muka damu da harkar da'awa wa ma ya san da wani malam abubakar baraje ku da ire-irensu a nan garin kaduna muna da irin su malam abdullahi baba yaro da ire-irensu bayan allah ne abin da kawai suke bukata a yi tsari mai kyau yadda za a taimaka musu su tsayi don yin da'awar Da wannan abin ma mun rasa shi idan na faɗa wa mutane na za su yi mamaki kuma zan faɗa yanzu Tunda muka buɗe organization ɗinmu muke aikin addini sarki zaki na rantse da Allah naira miliyan uku a lokaci ɗaya ba ta taɓa shiga wannan account ɗin. Naira miliyan uku ba ta taɓa shiga Wallahi ba ta taɓa shiga account ɗin ba lokaci ɗaya. Naira miliyan uku. To. Mm. Ka lura? <laughs> Akwai wani jami'in tsaro. Kuke, eh. yau kake yi kake ya da na rantse da Allah tun da muke naira miliyan uku a lokaci ɗaya wai ta shiga account ɗin wallahi ba a taɓa ba cikin ramadana ko wajen ramadana saboda kuɗi ne da mutane suke barwa naira dubu ɗaya dubu biyar dubu goma to in yana shigowa ana aikin addini hmm. to kuma muna da manya-manyan masu kuɗi yanzu zan faɗa a wannan munasabar yanzu an ce dangote yana da a menene organization wacce take taimakon addini ah. ka san cewa akwai hanyar da na biyo shekara uku muna neman cewa su taimaka ma organization din nan amma ta hanyar da na bi har yanzu babu labari shekara uku hmm. kuma an ce suna yin shekara uku ah. tun muna bi har mun haƙura mun daina bi to yanzu idan da kuɗin irin waɗannan kake tunanin da shi yaushe za ka yi addini Kash. Ka lura? So kana nan zaune idan kana yin aikin addini sai ka ga mota mai kyau yanzu in ina hawa mota in ka ganni wallahi tallahi kafin ka ga na fita uzuri wanda ya shafi na wannan rayuwa ta gwada ɗaya na fita guda takwas ko tara wanda ya shafi al'umma ko addini amma wani ya ganka a mota mai kyau ma bakin ciki yake a yana ganin tun da kai malami ne abin da ya kamata ka sha wahala a duniya kai taka hasanan ka bari sai an je lahira amma su da suke yan iskan gari to maganan atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana su ya kamata su samu hasana a duniya su samu hasana a lahira to sai ka ga mutum mawaki lokaci dai sai ga an dauki naira jiwa mota jiwa sai ya ce maka kudin ta yafi miliyan 100 an bashi kyauta in ka yi duk Najeriya kuma ba malamin addini da ke hawa nan mota. Na'am. Wannan fa shine halin da muke ciki yanzu. Saboda haka akwai waɗanda suke suna da kuɗi ganin suke yi ma ba su ma gane bambanci tsakanin aikin addini ba da naka da na al'umma abin da ya shafi addinin Allah ganin suke idan sun maka alfarma suka ba haka suke gani sosai ka lura ba mu cire tsammani ba har yanzu mana wannan lalura ce ta sa muke faɗar wasu abubuwan don ta kama mu faɗa ne a yanzu su irin wa'incan mutanen da kullun sarki zaki idan da a ce da gaske ne da Allah yanzu wannan organization ɗin da muke magana ba miliyoyin kuɗi ya kamata a ce muna da shi ba ɗaruruwa haka ne don aikin addini in an ga wani guri ana buƙatar a gina masallaci muna da kuɗin da zamu iya gina masallaci a gurin a matsayinsa na organization idan makaranta ne muna iya gina makaranta a gurin muna da kuɗin da muna iya ɗaukar malami mu ajiye shi a gurin mu ɗauki responsibility shi mu ce zauna ka karantar da mutane a gurin ba haka ya kamata mu yi ba amma ba za su yi wannan ma abin da ba kake faɗa saboda yau in ka tashi da safe irin mutanen da ke neman abinci kawai su ci da suke gurin ka ai wannan kuɗi ma kawai ya kare ai saboda kuɗi bai kai wani miliyan kaza wannan waɗanda miskinai da kake magana masu neman su ci abinci kawai ba ma a yi wani aiki ba ma ka sa wai mai ka je wani wuri wannan kuɗi ma kawai ba zai isa ba wallahi tallahi in faɗa maka sarki abin da ke tafiya ke na'am so uh, ba da gaske muke yi ba abin da ya shafi harkar addini in ka kalli 'yan siyasar mu abin da suke ba addini la yusminu wala la guni min ju abu ne da bai taka kara ya karya ba Abin da ake ba ainihin wato addini sannan mutane gashi kullun zargi yayi yawa ta yadda in kana da alaka da addini in a ganka da riga riga da ta alfarma ce da ma'ana cewa ba kai ka ɗinka rigar ba wani ne kawai yana ƙaunar ka ya ɗinko kayan ya kawo maka ya ce ka sa sai ga wani kawai ya fara tuhumatu min to wannan ina ya samo kuɗin waɗannan riguna duk haka ba ake tafiyar da abubuwan nan ba saboda haka wasu bayanan ina yi ne don akwai waɗanda ba na so mu tsaya gaban Allah mai shari'a da su saboda wasu sun je sun giggina ma kansu abubuwa na zarge-zarge da tuhume-tuhume akan wasu ainihin wato al'amara da wasu abubuwa da haka wannan duka yana daga ciki don haka ka ga yanzu ba da na faɗa ba na ce maka an yi lokacin da za mu ji da'awa sai mun nemi yadda za mu yi mu dawo eh. za ka yi mamaki yanzu na faɗa na ce yanzu kaga wuraren da muke shiga muna buƙatar mota hilux motar nan hilux tana da tsada yanzu saboda sai gwamnatoci ko kamfanoni yau ina ganin mun kai shekara biyu muna so mu samu motar nan Hilux, sarki zaki ta kasa samuwa saboda wannan yawon da muke na da'awa tana daga cikin motocin da ita kaɗai ce za ta yi mana abin da za ta yi mana ba tare da muna samun matsala ban an amma ana siyan abin da ya fi wannan kaga an ba wani ɗan iskan gari kyauta ko wani mawaƙi ko wani abin da ya kama da wannan ne ka lura na'am duk ana yin irin waɗannan abubuwan so saboda haka misali na ƙarshe da zan bayar akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce kowanne da muke gani a cikin mu yana da abokai guda uku hadisi ya tabbata cikin muslim annabi ya ce dan adam yana cewa mali mali kudi na. ya ce a kana da wani kuɗi ne illa abin da ka ci ko abin da ka taimaka wa mutane in sarki da muke maganan cewa a taimaka ma addini a nan gurin lokacin da za a ce a taimaki addini idan akwai dala dubu a jikin mutum sai ya ɗauki dala ɗari sai ya bayar saura nawa dala ki ɗari ya baya sauran ɗari tara Allah ya kiyaye mutum yana komawa gida sai ya kwanta sai ya mutu wanne ne nashi eh, dala ɗari taran da ya mutu da su ɗari ne kawai nashi dala ɗayan da ya baya dala ɗari ne kawai nashi ɗarin ne kawai nashi ɗari taran nawa yi ya zama <laughs> ya zama na gado to shi yasa annabi da ya ce wa sahabbai eh. waye hmm. a cikin ku yace kun fi son dukiyar magadan ku sama da takwa bai sai su ce ya rasulullah haba ya za a ce mutum ya fi son dukiyar magadan shi sama da tashi to shine annabi ya buga masa wannan misalin yace wanda kuka dauka kuka bayar shine naku wanda kokarin ku kai ku tara ku bari ba naku bane na magada ne kullum ina faɗawa wanda Allah ya rufa masu asiri babban abin da zaka yi hmm. yi wa ɗanka in ya taso yi ƙoƙari sashi a hanya kai mai tarbiyya zama mutum kirki. Shai kuma abin da ke da tausayi a nan yawanci ina ganin fargaba kamar kan da misalin wannan dala ɗari tara ka bar mm. dala ɗari ita ce naka kuma in ka kabari ko kuma ka je wurin Allah in za maka hisabi ba za maka hisabin dala ɗarin kaɗai ba za maka hisabin dala miliyan duka gaba ɗaya ne ina kai ka samu amma su sun ai shikenan ai daga ran da ka mutu eh. mala'iku za su fara mai ka gabato da shi Allah na alheri nan kuma ana mai kabari na'am shi ita ce iskalin kuma yadda ka faɗa dala ɗari taran da ka tafi kabari eh Allah sai ya maka hisabi a kanta ba dala ɗarin da ka bari ba sannan abu na biyu idan wanda ka barwa eh. ba kai musu tarbiyya ta kirki ba sun kashe dala ɗari taran a inda ya dace in aka yi rashin sa'a ka musu tarbiyya ta banna suka kashe kuɗin a inda bai dace ba kuma aka je lahira sai Allah ya tambaye ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un billahi alladhi duk abin da suka kamfato na laifi cikin dala 900 da ka bari tunda baka yi musu tarbiyya ta kirki ba kai ma sai an kamfatan ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi wannan ita ce ka'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da ya shafi wannan wato lamari din Ka lura? Na'am. So babban abin da za zaka in kana da ‘ya'ya, yi ƙoƙari yi musu tarbiyya su zama mutanen kirki. Na sha faɗawa masu arziki idan na samu halin wato in na samu yin magana da su. Cewa ɗanka ba za ka iya mai arziki ba, Allah ne kaɗai ke wa ɗan adam arziki. Ka je duk garin da ka ga akwai masu kuɗi sarki na rantse maka da Allah. Casa'in cikin ɗari na masu kuɗin garin ba gado aka mutu aka ban musu suka zama masu kuɗi ba Allah ne kawai ya ga dama ya masa arziki arziki gaskiya ne gaskiya ne ko gaskiya ne bal ma hasali da yawa wanda ka mutu ka bar mai dukiya baka mai tarbiya ba dukiya ba ta albarka yana ƙara ya zama ya zama talan talan ma eh, talaka ma ka gani wani kawai zai ga ya samu kuɗin banza kaman ba za su ƙare ba ya ɗauka ya je isa su a bayan buke je ya kwanta a hotel tun yana zara har sai an waye gari babu abin da zai zara kuɗin ya ƙare sannan zai ankara ya gane cewa ai an riga fa an samu ainihin wato matsala so wannan shine babban misalin da ya kamata so saboda haka kowane mutum a matsayinsa na musulmi ya yadda cewa shi wakilin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi wace gudunmawa ya ba addinin nan na musulunci kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi ya san abin da zaka iya yi ya san abin da ba zaka iya yi ma shi yasa a babin infakin kaji ya ce li fi zu sa'atin min sa'ati mai kuɗi ya ciyar daidai kuɗinsa amma wa man da alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda aka ƙuƙunta arzikinsa talaka ne to ya ciyar gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sai ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus illa ma ataha Allah ba zai kallafa mare ya ce ce abinda ba za ta iya ba sai gwargwadon abinda Allah subhanahu wata'ala din ya bata saboda haka kowa ko duk yadda ka kai ga noke-noke shi dai Allah mutane ne kake iya yaudara amma Allah ba wanda isa yaudare shi ya san abinda kowa ke iya yi ya san abinda kowa bai iya ainihin wato yi sarki zaki wannan shine gaskiyar magana akan abin da ya shafi a abin da ya shafi a takaice da a wannan mu muke yin ta mu muke harkar da a wannan mun san kalubale da matsaloli da ake fuskanta akan abin da ya shafi harkokin nan na ainihin wato da'awa da haka kada wani ya ƙara zuwa ya ce a inda ma an je an yi maganan ga wasu nan ya kamata su musulunta ana riddantar da wasu eh mun ci wace gudunmawa kai ka bayar a matsayinka na musulmi nawa kake ba addinin Allah a kowane wata kuma ba mu ce sai nan ba sarki zaki a'a duk inda aka ce ga wata jama'a ta tattaro tana aikin alheri to shiga cikin masu ba addini gudunmawa ta wannan hannun in ana bayarwa masu kuɗi su bayar daidai kuɗin su na tsakiya su bayar na ƙasa gwargwadon abin da Allah ya hore ma kowa kowa ya bayar to da haka ne zamu ci yadda addinin Allah gaba ta hanyar infaki mu tsare mutuncin abin da ya kamata mu tsare na addini yanzu abin da ya shafi ɗaukan aiki a nan ƙasar zan faɗe shi ya zama shine na ƙarshe da yawa mutanen mu sukan yi kuka me yasa idan an zo ɗaukar aiki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba yaran mu musulmi suke samun matsala amma wanda ba musulmi ba sa samun matsala sarki zaki duk in ka ga yau ɗan sanda ko soja ko duk wani jami'in tsaro wanda suke aikin post a matsayinsu na musulmi casa'in cikin ɗari kai hadda biyar ka ƙara daga su sai yan uwansa suka san yadda aka yi wane ya karatu har ya kai ya samu aiki ne. amma in ka ce ya faɗi wata organization ta addini da ta bashi gudunmawa don samun wannan aikin wallahi ba zai faɗa maka hmm. amma wanda ba musulmi ba ba haka suke ba yanzu kaga in sun tashi za su ɗauki ma'aikata daga janibinsu na farko za su kira wanda abin ya shafa su ce faɗa mana na requirement ake buƙata. za su ce ana buƙatar English da math da kaza da kaza ya cika sharadi kaza to duk wanda zai apply daga bangaren su in bai cika wannan sharadin ba ba za su mai shi na biyu ta bangaren lafiya ana buƙatar a kiyaye kaza kafin a zo ɗauka sai su duba su ga waye kiyaye wannan sai su saka shi mu kuma mutanen ba su da kowane irin experience akan waɗannan abu ba su san wani requirement ake buƙata ba ba su san me ya kamata a kiyaye ba su yaro ya tafi ya je ɗaukar sa aiki wayannan tunda sun taho da tsarin su kaga baka isa ba kai disqualifying din yaro mu kuma na namu da sun tafi ba tsari bai ma san me ka'idar aikin ba sai an yi disqualifying sannan tunda Najeriya ce matsalar kuɗi za ta taso sai a ce to an zo guri kaza yanzu ana buƙatar sai an yi kara. wanda ya tafi ko da ya cancanta yanzu in bai da kuɗin da zai bayar to da ka dole a yi wulduro din shi a ɗauki wanda yake da kuɗi ko da bai cancanta ba so a irin wannan sai ƙungiyoyinsu sai su shigo sai ga sun ba da kuɗi ka je ka bincika nawa ake ba al'ummar musulmi kofa ta aiki maimakon su ɗauki ƴan uwansu musulmi wallahi tallahi sai su siyar da ofar kuma suna iya ɗaukar su siyar ga wanda ba musulmi ba saboda wanda ba musulmi ba suna da kuɗin da za su siya wannan shine abin da ake magana Allah subhanahu wa ta'ala sarki zaki ya tsare mai na ka turo min wani bidiyo na gani na wata yarinya eh iyayenta suka sace ta irin wannan kitsin wallahi muna nan da shi da yawa da iyayenta suka sace ta eh ke da iyayenta suka sace aka satan mata yara eh ka gani ai wanda yanayin yaran ya nuna cewa daga baya kaman ba sa so su koma wajen maman saboda eh. inda aka kai su yanayin rayuwar da suka fara a can sosai na'am lura na'am so yanzu da wannan abin ya faru al'ummar musulmi yanzu kaga ya kamata a ce akwai wata organization mai ƙarfi ta musulunci da za ta bi wa matan nan haƙƙinta na ɗaya kenan na biyu a yanzu a wani ɗan ƙwarƙwari ya gudunmawa yanzu wanda za a gina rayuwar matan mai kyau ta ɗan samu wata sana'a da za ta yi ta kare mutuncinta da yaran amma wallahi ba za mu yi ba abinda kawai muka iya daga zage-zage sai waye sai waye da makamantansu so mu daga janibin mu dan ka ga in an je an ga wasu wanda ba musulmi ma sun yi kaza sai ga kawai kowa ya turo mana bidiyo yana inna lillahi wallahi mu muna iya kokarin mu abinda zamu iya yi muna yi kuma muna faɗawa mutane yadda za mu yi tsarin yadda za a je gurare ayi da'awa ba mu da iskali babban iskalin mu kuɗin da za a yi aikin da'awar shine iskalin mu kuma za ka zo ka sa mutum ya bar abin da yake ya je wani abu kai baka shirya mai komai ba ba za a yi haka ba so saboda haka wannan shine a takaice a takaice jama'a kamun mu ba za mu bude layi haka ba amma abin da za mu magana kai gaskiya wai in wasa zai yi daɗi da safi kana ganin sa tun sa tun gari na waye za ga cewa wasan zai wannan harkan addini ake yi sa'an nan ni da kai duka ba za mu so mu bar wannan lada ba ah, Malam Musa bai decide wannan ba, amma mu muke roka. Jama'a masu kallon mu a nan, mun ji cewa Malam Musa ya mun ga a nan kan wannan shafi, mun ga garuwan da ya tafi zuwa da'awa. Kuma barinsa ni ya bani mamaki ina tambaya ina yin tambaya kaina wannan bawa Allah yana bacci kuwa. Saboda in ka ga stam din da ni da shi muke fira awa kaza awa kaza wannan lokaci in ka buga kaga cewa wurin lokacin najeriya karfe sha biyu ne kuma muna mai magana awa biyu awa uku to wata sa'in ma muna magana har kaga cewa sallan asuba a salatu a can ya kai kuma da safe kaga yana da awa kuma ya bar gida ya je sati ɗaya a hanya yana dawowa ko kwana uku bai kai ba kuma ya sake barin gida ya je har kan a ruwa kake ganin su ga suna? kuma cikin ruwan malam yana ga malam na wa'azi na ce to malam yana wa <laughs> kifaye ruwa wa'azi ne <laughs> ko a cikin ruwan da nake ga malam kuma na yi kuma ya tafi wani garin da ba network aka ce maka ba network ai kai baka ma batun ma wuta a wurin to haka za kwana a cikin duhu ai da'awa shi yasa jama'a shi na ga malam ya zo da wani abu yake cewa wai da ya sani ma ya tafi a gidan yari ya kai musu ziyara ni da kai an ce maka gidan yari ni da kai mun san ba za a iya tafi gidan yari da hannu goma ba ba za a iya tafi gidan yari da hannu goma ba sa'an nan ga kuma malam ya yi magana cewa wannan da'awa ni da kai mun sani dole ana buƙatar mota a yi wannan dawa malam wai ya kai shekara da shekaru yana batun wannan yilos da za a yi ya tafi ana dawa da ita shi yasa don Allah muna roka tunda malam yana da organization mu muke rokan malam malam ya ba mu account number ɗinsa don Allah mu saka anan kai da kake da dubu ɗaya dubu biyu dubu goma ɗari ɗaya eh, ɗari ɗari eh, eh, dubu naira ɗari sorry naira ɗari muna bukatan wannan jama'a kai da kake ji mu ko 'yan tiktok da kuke kallon mu don allah don annabi wannan bai kamata ba mu yi gaban malam ba amma ya zama muna wajibi dole kun san ba mu taba yin haka mu ce mun kawo account din malam ko a'a wannan ma ba account ɗinsa bane a na organization ne shi yasa kai da kake da kaɗan kake da yawa kake da ka saka muna bukatar wannan insha Allahu kuma za ku gani ko yau ko gobe ko sabon shekara ko menene za ku gade malam ya tafi wannan gidan yari ya zama na cewa kai ma ladan tafiya zuwa malam gidan yari kai ma za ka samu ladan saboda akwai wani eh, eh, tarihi da ake bamu wai zamanin sahabbai ne ko zamanin annabi ne ake ce mana na san malam zai correct ina inda yana mistake wai akwai wani bawan Allah da yake ya shiga itikaf ko wai shi wani ya fita akwai wanda ke zuwa aiki ya kawo masa ya so abinci shi wanda ke zuwa ya je ya aiki ya yi wahala ya samu kuɗi ya so masa abinci ya kawo ma shi wannan da yake cikin wannan itikaf to wai she aka nuna cewa wanda ke zuwa aiki ma ya so abincin ya fi wanda ya zauna ma yake cikin itikafin ma wai samun ladan fa shi yasa jama'a saboda Allah saboda annabi muna roƙa in malam Ali na nan ko kuma malam ma zai iya taimake mu a nan yanzu a turo muna da wannan ai tunda ba account ɗina bane eh na organization ne eh wannan kaga daban kuma gaskiya da shi ya faɗakar da ni ɗazu na'am shi wannan bawan Allah kuma na yarda cewa insha Allah za mu yi kyakkyawan tsari tun daga nan Kaduna za mu fara in mun samu manyan kuɗaɗe kuma in mun je aikin da za mu yi ba bane da za mu yi shi a ɓoye a fili za mu yi aiki in mun dawo za mu sakawa mutane ga yadda aka yi kwanan nan akwai wani malam lukuman ya rasu na shiga garin zamfara ranar asabar mahaddacin ƙur'ani ne asali ma karantar da addini ya sa shi ya bar garinsa na Zaria ya koma zamfara da zama. A matasa da yawa sun haddace ƙur'ani a hannunsa. Wanda Allah kaɗai ya san adadinsu. Sarki zaki ko da na garin nan na samu bai da lafiya. Da oxygen yake rayuwa. Dama ya taɓa samun matsala an yanke masa kafa ɗaya, saura kafarsa ɗaya. Da hmm. oxygen yake rayuwa. Mm. a daidai lokacin ko da naje kullum sai ya sha oxygen na naira dubu goma idan da zai yi wata ɗaya asibiti kaga dubu talatin kenan a dubu ɗari uku kenan mm. to a sai ya zamanto likitoci suka ba da shawara suka ce sai dai a fita da shi waje gaskiya ko da naje lokacin ana buƙatar dala dubu goma sha biyu wanda za a fitar da shi waje gashi ba kosisi kafin in ji akwai malamai da yan uwa da sun san yana cikin wannan halin na je na fira da shi to lokacin ne muka saka kan numba ɗinsa cewa ga halin da yake ciki a yanzu dan Allah sarki zaki mutumin da yi wa al'umma hidima ya karantar da ɗalibai ƙur'ani a ce yana kwance bai da lafiya dala dubu goma sha biyu da za a fita da shi ƙasar waje don ceto rayuwarsa amma an rasa sai da na zo tukunna sannan na yi bayani shine a hankali ya wuce saura kwana biyu ya rasu ba ya yi sikirin shi ya tura min cewa daga sanda na yi magana wallahi kuɗin da aka tara masa a wannan lokacin da ya turo min ya tura min an tura naira miliyan biyar da wani abu a kan ɗinsa. Na rantse da Allah organization ɗinmu ba ta taɓa samun wannan kuɗin. Allahu akbar. amma wallahi ba shi ya dame ni ba a'a a lokacin ina ganin da a ce kuɗin da yake nema a fita da shi waje muna da shi ina ganin haƙƙi ne a kanmu a cire a mu aiki don fita da shi waje eh, sosai to ba in to akwai waɗanda yake sunnar su in dai su ba za su samu abu ba to kada Allah ya ma kowa ya samu Yasa kaji na ce ba wai sai anan ba a'a a wani guri ka dai yi ƙoƙari ka shiga cikin masu yin aikin alherin da ake dan yada addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kwana biyun bayan ya turo min ga kuɗin da aka samu har an zo Abuja an fara processing din visa yadda za a yi ya fita kawai ina zaune bayan la'asar sai na samu sakon cewa Allah ya mai rasuwa ka lura so a ah, ni tunda ba account dina za ka saka ba a mutum kada dama yanzu in ɗauki account ɗina in bayar shine matsala shine bazan yi ba kuma wa bil munasabati zan faɗi wata magana a yanzu wanda suke zargi dan kamar yadda nace maka ba na so in tsaya a gaban Allah amma wanda suke tare da ni za su ba da shaida cewa ba ma neman kuɗi da sunan addini don buƙatar wallahi muna yi ne dan buƙatar addini da kuma al'umma yanzu asibitin da ne magana yana nan cikin garin Kaduna yana nan cikin tudun nufawa asibitin su Dr. Muawiya. Ta ga tun da na faɗa asibitin da unguwar na ce a kowane wata ba ma biya wa mutane masu buƙatar taimako gajiyayyu ƙasa da naira dubu ɗari na taimako. Kana iya zuwa ka je ka bincika asibitin ka ce da Allah ka zo bincike magana da na faɗa gaskiya ne. So ba kowane abu ma muke faɗa na aikin da muke ba shi yasa in na tashi zan yi wata magana sai in ce kawai wanda ke buƙatar ya ba mu kuɗi mu yi aikin addini ka ba mu amma ba dole bane nan ka ba mu kuɗi kuma ka ce dole sai na ma bayanin ga yadda aka yi da su saboda wani abin sarki yana da alaka da rufe asirin wani ya bar duniya sosai ba daidai bane wani abin duk abin da aka yi sai an zo social media an wa mutane bayanin cewa ga yadda aka yi yanzu yau misali malami ne ya mutu kuka zo kuna ɗaukar ɗaune shi da iyalan shi inda Allah sai suka ji kuna bayani a social media ko in za a je a kai musu abinci buhun shinkafa da man gyada da waye, sai kun dauko kun sa mu duniya ta kun kai ma iyalan wani dan Allah akwai cin mutunci ko ba wallahi wannan cin mutunci ne akwai kaga cin mutunci ne so ire-iren waɗannan aikin muna yin su kuma yanzu wallahi akwai adadi na mutane da muka tabbatar da da sun ba addinin Allah gudunmawa san da yake bukata yanzu bayan ba su an yi watsi da iyalansu da matansu ba ma san wani kundishin suke da so gwargwadon abin da yake hannunmu gwargwadon abin da muke bi mu magance matsalar irin wa'ancan mutanen ba tare da mutane sun san cewa ba muna wannan aiki in ba munasaba ta zo ko dai su su faɗa ba da bakin su mun yi ko in akwai munasaban faɗa amma haka kawai ba ma zuwa dan tirere da cin mutunci mu faɗa ba ma yin wannan so akwai sifili sifili eh. biyu bakwai uku eh. bari shiga cikin rubuta a jama'a masu kallo mu kuma za ku taimake ni da rubutawa in shai ya faɗa za ku taimake ni masu sauraron mu to shai mu ci gaba 00 ne a 00 27 27 cidi cidi 33 29 29 18 18 E eh, wannan shine account number din na banki muna da amfani da guda biyu amma ko wannan aka amfani da shi ya isa da akwai jaiz sunan bankin Stanbic IBTC eh, Stanbic IBTC ba okay okay sunan account din kuma a sahabatul Kiram Foundation ne okay so wannan shine eh. so saboda haka muna da gashi nan naga Malam Ali ya rubuta a to kenan ah. gaba ɗaya kenan ga Malam Ali ya rubuta shi kenan. Uh, jama'a muna da yan TikTok masu ji na account number uh, account name Ashabatul Kiram Foundation. Account number kuma 00733 uh, 2918. Uh, bank name kuma Stambic IBTC account uh, uh, kenan. Shi yasa 'yan TikTok da ke kallo na, insha Allahu gashi nan da kuke gani. kun ga mun saka a nan in kuna jin mu shi yasa don Allah don annabi ku da kuke jin mu akan TikTok don Allah ko yanzu ma za mu yi fundraising a malam ya mana hakuri malam ya ba mu seconds eh, minti daya malam ya mana hakuri kan da muka mm. sa a jama'a masu kallon mu nan don Allah don annabi a yanzu kamun kai da zaka sake jin mu daga baya ayyuka da malam za su yi a nan aiki ne na musulunci da wanda kowa zai so ya ga shi ma ya samu lada a ciki tsakani da Allah da annabi shi sa tun a yanzu muke son mu ga kai abin da za ka baya a nan muna so masu kallon mu a nan kowa ya yi kokari ya ba da dubu dubu biyar a dubu za mu fara kan dubu goma goma shi sa mu ga masu zuciya tsakani da Allah yanzu haka mu ga masu ba da dubu goma goma za a fara a kaina ni na fara ba da dubu goma tun da ka ka faɗa ni ma a karan kankin kaina a ni ma zan bayar din to malam Ali don Allah a rubuta muna na ba da dubu goma malam kuma ya ba da dubu goma bari yanzu nan zan zan bayar kuma zan nasa sa zan tura maka gama muna gama ni ma zan tura nawa jama'a don Allah mu ga masu zuciya kai kuma da kake kallo mu kan tiktok kan facebook yanzu mu fara kan dubu goma goma yanzu mu ga kai kowa ya ba da nashi tsakani da Allah da annabi muna so mu ga waɗanda za su bayar yanzu yanzu nan za mu ɗauki minti biyar kawai za mu yi magana kacal za mu nemi wannan fundraising tsakani da Allah da annabi dubu goma goma muke nema wannan aikin Allah da malam za su tafi gidan yari nan kuma ba ma gidan yari kaɗi ba duk ababen da suke yi wurin addinin musulunci a ga cewa addinin musulunci ta ci gaba ai shi yasa aka ba da topic mai suna cewa wani gudunmawa ka ba wa addinin musulunci alhamdulillah malam ali gashi ya rubuta sarki zaki ya ba da dubu goma shak malam musa yusuf da suna ba da dubu goma goma ya ba da dubu goma sa'annan ga ga uh, Muhammad Malam Muhammad daga TikTok wa ya bada 1000 naira Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka in ya shiga za mu sani sa'annan ga Malam Yusuf Haruna wai shi ma zai da shi ma wai ya tura ma wai zan tura uh, zan tura wai zai tura 1000 eh, nawa 10000 Allah ya saka maka da alkhairi ga walayi su shi ma tura da dubu goma malayi in ka duba in ka duba zaka ga na tura maka abin daga account ɗina na saka idan mutane su sani eh ga malam Musa ya tura da shi sa'an nan kuma ga malam Yusuf Haruna shi ma wai zai tura da dubu goma Allah ya saka maka da alkhairi malam malam Haruna Allah ya saka maka da alkhairi ga wani okay ko ne number malam ne ina eh, wannan ina ga namba na ne ni ne na tura maka da shi eh, eh, ba wannan ba to zaka ga wannan abin nan ɗin receipt din nawa ne da na tura zaka ga daga banki na ne gashi nan Musa Yusuf na tura so ah, galibi da aikin alheri da muka ce a ah, yi Malam Muhammad wai shi ma tura da dubu daya Allah ya saka maka da alheri Malam Suleiman Muhammad a ah, na daga America kai kuma muna son kai kuma ka tura da naka dubu goma malam muhammad daga tiktok wai afuwan dubu goma ya tura ba dubu ɗaya ba zai tura dubu goma malam muhammad uh, malam muhammad lawal ko malam muhammad lawal daga tiktok wai dubu ba dubu ɗaya ba wai ya yi typing mistake ne dubu goma to allah ya saka maka da alkhairi insha allah dan allah ka turo mana da receipt muga kai ma ka tura insha Allah malam uh, Muhammad Abdulrahman uh, shi ma wai zai tura da dubu ɗaya dubu ɗaya ne ko dubu goma malama abdulrahman don allah ka bar mu sani dubu ɗaya ne ko dubu goma dubu goma ne eh to dubu ɗaya eh bola allah tafin mistake to ka bar mu sani dubu goma to jama'a kai da ba za ka yi ka bada dubu goma ba muna neman dubu biyar ka bada dubu biyar dubu biyar kai da za ka zo ka ji mu daga baya bayan mun sauka insha Allah kai ma ka tura da naka aikin alkhairin nan da ka ga mallumma suna yi tsakani da Allah a wani nan Alhaji Bala US eh ya ba da dubu goma to Allah ya saka da alkhairi to alhamdulillah ah, na gani ah, zai shigo late kenan na'am ah, ban gani ba nan ina ga malam malam ya gani wai Alhaji Bala US ko shi ma wai ya hmm. zai goma Masha Allah, masha Allah. Malam Abdul Aziz Ibrahim shi ma wai zai tura da dubu biyu. Allah ya mm. saka alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi haka muke so jama'a kowa ya fito tsakani da Allah da Annabi aljannan nawa da naka ne ah, wai wai kan da zaka bayar iya aljannan ka <laughs> amma Allah ya san niyan kowa shi yasa jama'a kowa ya kokari ya tura da nashi insha Allah kowa ya kokari ya tura da nashi a yanzu mun dawo kan dubu biyar kowa ya tura da nashi kuma dubu biyar gashi nan an samu wanda ya bada dubu biyu jama'a kowa ya kokari ya tura da nashi eh, yan tiktok ba ku yau ba ku burge ni ba yan tiktok a tsakanin gaba daya ce mutum daya ya bayar a yan tiktok ya kamata ku nuna wa Allah soyayya ku nuna soyayyan ku ga Allah to ga wani daga tiktok shi ma ya bada dubu biyar a a a a, a ga kuma wani malam muhammad shi ma wai zai bada dubu biyu sarki zaki ya sauka zai dawo network ne malam uh, malam shitu wai ya bada dubu biyar akan tiktok sa'an nan kuma bayan malam shitu ga kuma malam uh, Malam Muhammad shi ma ya ba da dubu biyar. Allah ya saka maka da alkhairi. To, uh, eh, Malam Muhammad Abdulrahman, na, Malam ya, Malam ya, ya, ya correct ina wai dubu, dubu ɗaya kace za ka bayar ba dubu goma ba. To, jama'a mun gode muku sosai. Ku da kuke sauraron mu wannan fundraising kai kokari kai ma kana ciki ga malam ali allah ya saka maka da alkhairi malam ali na malam musa da suna na sarki zaki shi kuma wai ya bada dubu biyu to ka gani ko shi ma ya ba mu 2000 naira Allah ya saka maka da alkhairi uh, kuma ina so na ok ga kuma shi wanda ya tura wace da tura dubu biyar daga akan tiktok wai kaman zai tura da uh, dubu biyu yanzu ina gani kaman ga iyalinsa ko to insha Allah Allah saka maka da alkhairi ga haka ga kuma malam Muhammad Malam ah, Kashim ko shi ma wai ya da dubu uku akan TikTok. Jama'a don Allah ba bayarwan ba ba rubutawan ba a tura a tura da kuɗin. Rubutawan kowa zai rubuta. A tura kuma a turo mana da receipt mu san cewa kaman eh, aikin Allah ne mun san ka bayar ka ce zaka bayar tsakanin ka da Allah ne amma yana da kyau ka turo mana da receipt musan cewa an tura. Kuma insha Allahu number account din 'yan tiktok in kuna kallon mu zan sake kira muku number account din number account account din farko account name ita ce asabatul kiram foundation account number kuma 00733 uh, 27 ne okay Z okay account number 002733918 account name ita ce ashabatul kiram foundation account number kuma 0027339118 stanbic uh, bank ita ce ibtc alhamdulillahi jama'a masu sauraron mu mun gode muku sosai allah saka muku da alkhairi uh, ne mobile eh to ga en ghana su kuma suna son su saka kudi amma she mobile na ban sani ba ga malam dai tare da mu su mobile eh, irin sunan shiga mobile money mobile money ko eh mobile money suke iya su tura en ghana in en turai ne kuma ya za a yi malam to wallahi ni ka san na taɓa zuwa Ghana to mobile money ne na wanta ma yadda suke amfani ne so amma ka san muna da tsari dama to idan abu ya shafi ƙarshen wata dama ka san muna da tsari cewa duk ƙarshen wata eh. akwai muna sanarwa daga ashirin da biyar zuwa ashirin da shida da bakwai da takwas ya danganci kwanakin wata sai mu sanar so wannan abin da muka samu yana daga cikin abin da za mu yi aikin addini da shi a wannan watan uh, iya gwargwado? so yana ciki so akwai uh, inda ga gane ne wani uwa da muke tare da shi alhaji nasir abdurrahman shayi a ya kuri ban dasa bakinka ba wani bawan allah da akan tiktok wai a yanzu haka ya ba da dubu biyu yanzu haka ya tura cikin account din sa'annan kuma ya yi alkawari kowane wata zai ba da dubu biyar kowane wata zai ba da dubu wai alkawari ya tsakanin shi da Allah zai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri kuma cika masa burinsa amin amin amin sannan ga eh, muzammilu sani shi ma ya tura dubu ɗaya sa'annan kuma ga malam aliyu haruna malam yusuf haruna shi ma wai ya tura da dubu goma ya tura mako to Allah ya saka maka da alkhairi da wannan abin da kai sanan wanda ke tambaya a Ghana wai MTA to malam na baka bayanin kan da za a yi ku kuma 'yan Ghana kuɗin ku ya iya ya shiga ciki. To bismillah shehi. Ya dan uwa Alhaji Nasir Abdulrahman na duba nan gurin banga namban waya saba idan malam Ali yana tare da mu cikin nambobin da aka tsara na abin da ya shafi abin nan din mutane yana iya dubawa zai ga akwai namban waya shi shine dama wanda muke ta da abin da ya shafi mutanen Ghana in za a ba da taimako ta hannun shi in an bayar to sakon yana zuwa a hannun mu so mal ali kana iya dubawa in ka ga namban wayan Alhaji Nasir Abdulrahman kana iya rubuta ta a nan wajen eh mallam idan Allah da ka rubuta account number Nigeria she kuma ka kawo slash ka kawo kuma da sunan shi nan mobile money kuma ah. ka Ghana she mu ah, pin namban wayan shi shi in an kira shi Eh. shi za a ba kuɗin zai ya san yadda kuɗin zai zo hannunmu. Eh sha shi nake nufin in aka zana numban Ghana a call ga ƴan Ghana kuma su call wannan namba ina gani shi hmm. Mustapha duka gaba ɗaya ke na Mala Ali. Hmm. Hmm. Sannan kuma ga wani dan uwa wai Abbas ah, Abbas Isha eh, ya nuna cewa kamar wai a madadin su mai suna sadaka jariya sun tura da dubu biyu na naira Allah ya saka maka da alkhairi kai ma abin nan da ka bayar Allah ya saka maka da alkhairi kungiyanku Allah ya ɗaukaka kungiyanku alfirma annabi da Qur'ani to uh, malam Ali muna jira turo muna da namba yan Ghana su ma su yi kokari su saka sadakansu da za su saka insha Allah sa'annan masu bibiyar mu na san mun gama wannan program ta nan za mu yanki nan inda muka yi wannan fundraising nan mu saka wannan kaɗai in za ku ji mu daga baya ku fahimci cewa wannan ana yi ne tsakani da Allah da annabi kuma ga namban foundation ɗin da gaskiya tana buƙatar gudunmawa da yawa da ya kamata a ba wa addinin musulunci wannan ku yi ƙoƙari abin da Allah ya fuwace maka in mun ce dubu goma kai da kake da dubu ɗari ba mu ayyana maka <laughs> dubu goma mun zo ta level ɗin mu na wuri amma kana da dubu ɗari ba za ka saka ko miliyan ɗaya za ka saka wanda saka ka da Allah ne alhamdulillahi ana marhaba da kai insha Allah kuma gashi nan malam yayi wani magana ko maganan nan mai ban tausayi ne gaskiya wai a cewa malami ya zauna shekara da shekaru duk shekarunsa gaba ɗaya aikin Allah yake da awa yake yi shi yau aka je aka iske shi bai da lafiya malam ya nuna da suna da wannan kuɗi a cikin wannan account ɗinsu ai ba she lalle yau a ce wai kai ka duba wai ma'aifan yaransa ko matansa a ga yau an zo da baban kai ka duba kai babanka cewa an zo da babanka kan facebook wai ana neman masa $12,000 eh, wai za je a yi masa jinya tsakani da Allah da annabi wannan ba tozarci ba ne amma ya zama dole a yi wannan tozarci ne amma kuma ya zama dole a yi saboda babu in ba ma mu din ba ma wanda ya mai haka to ka gani ko wallahi ba ma wanda haka kuma shi zama masa gata gata tozarcin gata kenan fa amma ga tozarcin to malam ya nuna cewa da suna da wannan kuɗi cikin account da san ba ma mun ji ma sam za je masa je masa jinya ne shi yasa kaga ya kamata mu yi tanadi abin za a je a yi a yi tanadi me tanadin da kuɗi wallahi da kuɗi in dai baka son ka ko kuma musuluncinka ya tozarta ya kaskanta wurin wani dan siyasa wai shi malam ya je ya zauna yana jiran dan siyasa awa daya awa hudu sannan ya tashi bacci ya yi wanka ya kare ya ci ya yi breakfast ya kare sannan ya zo ya ji da malam in ya ji maganar malam ma saman dubu hamsin a ba malam ko dubu da yawa ba malam yanzu menene hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi aiko annabi duk abinda Allah annabi ke so Allah ya mai na duniya wallahi ya ma fi karfin haka a gurin Allah sosai shi yasa wanda suke cewa an yi duniya dan annabar nake ganin suna bata lokaci saboda ai duniya ba ta da kimar ma da za a yi ta saboda annabi hmm. ka lura na'am baka gane ba okay saboda bata kai kima fiffiken sauro a gurin Allah. okay na fahimce ka. Bata kai kima. Abinda bata kai kima fiffiken sauro a gurin Allah ba me a ciki na daraja dan ka ce an yi ta saboda annabi. Sallallahu alaihi wasallam. Na'am na fahimce ka. Ka lura? Na'am. So, ah, Allah ya tashi. Mm. Sai ya kewaye shi da wasu mutane irinsu Abubakar, irinsu Abdurrahman bin Auf, irinsu Usman. Duk lokacin da matsala ta responsibility kuɗi ta taso, sai kaga su suke tahammulin wannan mas'uliyyar. Shi da an sa cewa ya zamanto kuɗi ne sha'aninsa to zai zamanto protocol ɗin da za a sa kafin ka ƙaraso zuwa gare shi abin zai zama matsala. lokacin Allah ya ji kan Alhaji Ahmadu Tancangi duk hmm. wanda ke garin Kaduna wallahi sarki ba yadda za ka yi kace kuɗin da Tancangi Allah ya mai wai baka amfana da shi ba ko wani wanda kake da alaka ko hmm. bai yi wani abu ba wanda wannan ka bai amfana da shi ba Allahu akbar sawa'un aqida kuɗi ko kun saba da shi a aqida so mun je gaida shi ba shi da lafiya kafin ya bar duniya sai aka kawo wata kissa cewa wani malami daga cikin malamai ya halarci wani taro a Gombe. Mm. Sai wani ɗan siyasa ya minke ta magana, ya ce yanzu malamai sun lalace. Kaga malami a gidan gwamnati yana neman kwangila, kaga malami shine kaza, yanzu malamai na Allah irin su Malam Abubakar Gumi sun ƙare. Ba za ka taɓa ganin malam yana zuwa gidan gwamnati ba ko kaza ko kaza ko kaza. So da ya gama bayani shi ma malamin da ya tashi zai mai da amsa sai ce mai abin da ya faru. yasa kuka ga malam abakar goma duk inda kuke tsammanin a kan shi bai zuwa Allah ya karfafe shi da wasu mutane ne irin su shi cancangin irin su Alhaji Ibrahim Kano da oh. suka yadda abin da suka mallaka ko zai kare sun da'awar malam abakar goma ta tsaya sai sun kare mutunci shi mm, so wannan yasa shi kuma bai da buƙatar sai ya tashi an gan shi a inda bai kamata a gan shi ba na'am to shi kuma yanzu masu da'awa ya ce to irin su Alhaji Ibrahim Kano suka rasa da irin su Alhaji Ahmadu Cancangi dole ta sasa dole su tashi su je gidan gwamnati da guraren da kuke tuhumar su cewa suna zuwa kaji na'am ka fahimci matsalar so akwai wannan wannan matsalar tsakani da Allah na'am so ni magana ta ƙarshe da zan yi akan wannan sarki zaki Allah ya gama magana fa da yace man amila salihan falinasi mhm. wallahi duk wanda ya aikin kware a faɗa mai kansa yawa wannan karatun da muke yi da duk wani aikin alheri da za ka yi a duniya Allah ya ce a faɗa maka ko kaiwa in ka yi kanka kawa. Haka ne. Kar ka ɗauka cewa in baka yi ma Allah zai cutu. Kuma dama wai in ka yi wai akwai wani amfani da shi Allah yake samu. Wallahi ba haka bane. Bal ma hasali da aka ce mu yi dan amfanin kanmu ne. Aka ce mu ba wai dan shi Allah in baka yi ba zai cutu. shi yasa ce to a faɗa muku man amila salihan Falmis duk wanda yayi aikin kwarai wallahi kansa yawa to da ka fahimci cewa in kana aikin alheri kanka kawa to ba zai dinga damun ka ba wajen kai kokari ka gina lahirar ka a lokacin da Allah ya ara maka dama ta rayuwar duniya ba za ka damu ba wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su yi la'akari da shi su lura da shi su kula da shi Allah madaukakin sarki ya sa samu dace to insha Allah dama muna sanarwa duk 25 in wata ya kare wani lokaci in mun samu kanmu cikin tafiye-tafiye ne abubuwa suka yi ko sanarwa mama ma iya yi wallahi kuma yadda ka faɗa tun da muke ba mu taɓa bayanin da ya shafa irin waɗannan matsalolin ba in ba yau ba a wannan shafin tsawon shekarun da muka ɗauka muna mm-hmm. karatu saboda kaucewa tuhuma tuhume idan muna na zato ga mutane ya yi ainihin wato yawa yanzu misali yanzu lokacin duk da zaka zo kana magana akan addini sai wani yanzu ce maka ɗanci da addini yanzu sarki zaki a Najeriya nan hmm. wani ɗan siyasa saboda raina hankalin mutane an sa fom ɗin takarar wata jam'iyya miliyan ɗari sai zai nuna muku cewa bai da kuɗi a matsayin ku na magoya bayan shi ga akan ya saka ku tara mai miliyan ɗari wani miliyan hamsin kuma sai ka gaba an tara kuɗin so wannan bai zama ci da siyasa ma ya eh. zama matsala ka zo ka ce a ba da kuɗi a aikin addini shine fa matsala ba a wajen wasu ba. Sau da ɗan siyasa yana da iko har Buhari ya taɓa sa account a matsayin masu ƙaunar shi masu gudun moshi su ba shi gudun ma a 2015 kuma an ba shi. Eh. So wannan ba ci da siyasa ba ne. Amma kai da zaka ce a kawo kuɗi a aikin addini wannan shine ci da wa. Ci da siyasa. Ci da addini. Ci da addini saboda haka ya halatta ci da siyasa. ba matsala bane dan siyasa ya ce a kawo mai kuɗi in dai kuna ƙaunar shi amma wanda zai ce mai ƙaunar Allah da annabi da addinin da annabi ya zo da shi ya kawo kuɗi don gina addini to wannan matsala ne wannan ita ce babban matsala Allah madaukakin sarki ya ba al'umman mu ikon gyarawa su san ciwon kansu amin su san abin da ya kamata a ce su yi amin ya rabbi amin ya rabbi to za mu roƙi malai ya mana addu'a insha Allah ta'ala To sarki zaki wannan namijin kokari da kake yi na bada lokaci don wannan aikin alkhairi muna roƙon Allah ta'ala farko da mu da kai da ƴan uwa masu saurari Allah ka sa abin da muke zama dan Allah muke. Amin ya abin da ba dan neman yadda Allah bane ko muna son yin abin to muna roƙon Allah ta'ala ya hana mu yin abin. Saboda ka, abin da kake yi da ma da lokaci da kokari to Allah ya sa a karɓi sakamakon a hannun dama. Allah hmm? kai mana arziki ga baki da na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. Allah madaukakin sarki ya sa da mu za a yi amfani gwargwadon rayuwarmu wajen ciyar da addini gaba Allah kada ya sa mana daga cikin wanda za a yi amfani da mu wajen kama addinin musulunci matsala da ka hmm. rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين mun gode Allah ya saka da alkhairi shek mun gode mun gode Allah